goma yau za mu taba koda da za mu tashi ne babu ma ya ƙasa muke da cikin kitabun siya so yau muna sha shida sha biyar kai muna sha biyar ga watan juma'a da al'afira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1439 wadda wannan kuma shine daidai da uh, uku ga watan march shekara ta 2000 da sha tabbas miladiya mun ga wajen ci gaba da gudanar da daura da muka fara don kammala karanta ko karance littafin muwatsa al-muwatsa na liman malik waɗancan kwanaki da muka ɗauka allah ta'ala ya taimake mu har mun kai karkin kitabun zakati mun shiga cikin kitabun siyami a cikin kitabun siyama ɗin ne za mu tashi babu mai muka ce kuma wannan shine zamanmu na tara ga wajen karatun wannan littafi muna fatan Allah ya mana taimako babu ma ya falu man kadima min safari babun abinda wanda ya dawo daga tafiya me ya kamata ya aikata aw aradahu ko yana so yi tafiya fi ramadan cikin watan ramadan kun gane hausa babu ma ya falu man kadima min safari ya dawo daga tafiya ne ta watan azumi daga tafiya ya dawo kila ma ba azumi a baki tun daga daga tafiya ya dawo au ara da ku ko kuma yana so yi tafiya zai bar gidan shi da watan azumi kun gane to ya me ya zai ya dawo daga tafiya da watan azumi ko kuma zai yi tafiya da watan azumi me ya dace ya yi حدثنا يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كان اذا kana iza kana fi safar fi safarin fi ramadan Umar dan Khattab ya kasance in yana cikin tafiya a watan Ramadan fa'alima annahu dakhilul madinati sai san cewa zai shiga Madina min awwal yawmihi a farkon yini in ya san cewa a farkon yini kafin rana ce zawali zai shiga garin Madina ya halawa huwa sa'imun sai ya shiga yana azumi misali ka dawo daga tafiya ka dawo daga sokoto sai ka sauka a giwa wajen karfe biyar na yamman jiya sai ka tabbatar da cewa ma a ya kummin shaikin da insha Allah wajen tara na safen yau kana zariya to sai ka ɗauki aji. duk da a halin ne a halin tafiyan ne kun gane ko to umar dan hassan in ya kirba cewa zai shiga zai shiga gari alhalin rana ba ta zuwa ne ba kafin rana ta mai to ko da a halin tafiya ne yanzu kaga da yake ma a mota ake tafi mutumin da ya dawo daga lagos ina ganin ya zo abuja to zai fara sa ran ko da da daddare ne ya zo abuja wajen sahur to zai sa ran insha Allah wajen karfe goma yana ina yana zariya to sai ya dauki aji. kun ne ko haka kuma dan ne yake yi sai ya dauki me ya يا malikun man kana fi safarin fa alima annahu داخل ala ahlihi ma مالك yace wanda yake cikin tafiya sai ya san cewa zai shiga wajen iyalin shi min awwal yawmihi a farkon me wa sala alahu al sai alfijir ya kullo masa kabala an yada hula kafin ya shiga gari alfijir ya rike shi a halin tafiya da halau ko sa'imun sai ya shiga alhalin yana ne kala maliku maliku ya ce wa iza arada an ya kharuja fi ramadan in mutum yana so ya bar gida kuma kaga an gama wani bayani wannan abin da zai yi in zai dawo don yana so ya bar gida fa yana azumi fa tsala alahu alfajr wa huwa bi ardihi sai alfijir ya kullo masa alhalin yana garinsa har wajen karfe biyar ɗin har wajen karfe shida na safe wajen karfe bakwai na safe duk kana gari alhalin za ka yi tafiya kabala an yi haruka kafin ya fito fa inda ku yanzu mu zalika yau ma maliku ce me a zuci wannan ginin da Allah kun gane to to maliku kenan kakka zo yanzu kayan yanzu aka yi tafiya a gaskawa an maka firfirfi wajen ƙarfe goma a <laughs> don ah, malikun matukar alfajir ya bullo maka kana gari wannan ranar za ka azumce shi za ka fita gari ne da azumi a mai a bakinka in ya so can a halin tafiyan a garin da ka je sai ka fara shan azumi kun gane ko kala malikun bin rajulin ya damu min safarihi wa huwa mubtirun to imam malik ya ce da a ce mutum zai dawo daga tafiyarsa alhalin bakin shi abu na a azu kaga wannan ana nufin wajen karfe nawa zai shigo gida kenan misali bayan zawali ke ya shigo gida bayan zawali bakin shi a me a buɗe wa mar'atuhu mubtira sai sa ba take ita kuma ita ma bakin ta abu da ba ta azumi saboda kila ta yi haila har zuwa wajen karfe da sai tsaiki ya zo mata wajen karfe biyu ke wanka shi kuma ya shigo gida wajen karfe hudu ɗaya a zai shi na sakurat min haihiha kaji ko lokacin ta yi sarki daga mai sai ramadan a watan azumi ya ce an nufi ha, an ba ha sha'a, mutum ya samu ya take ta insha'a kaga duk gari yawa ana azumi an gane duk gari ana azumi su kuma suke sun da ba azumin suke yi ba ba laifi ba ne take ta babu kafarati man afara fi ramadan babu da zai magana dangane da kafaran wanda ya sha ruwa da watan azumi mutum kawai ya sha ruwa da watan azumi me kafararsa حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره ان رجلا افطر في رمضان wani mutum ya sha ruwa da watan azumi fa amara rasulullah fa rasulullah sallama an yukaffara bi ikra kabati to sai annabi ya nemi wannan mutum yayi kafara ta hanyar yin tabaiwa maza Allah ya nemi mutumin nan yayi mai ta aw siyami shahrayn mutatabi'ain ko ya azan wata biyu a jere aw it'ami sittina miskinan ko ya ciyar da miskinai sittin mun gane ko qala la ajidu kun gani? a baya mun maliku ya ce Dukkan faruri da aka ce za ka ce a baya eh? ta ce mudun annabi sama al-mudun wato mudun awwal ko ina ne kawai ake bada mudun hisham jihari ne kawai ake bada mudun hisham bin suleiman kun ga yadda ko فقال ممدل حجاب بن اسماعيل ko la ajidu yace la ajidu ban sa ban samu ba ji mutumin an ce ka kai yan tabuwa ce wallahi ba ku aka ce to ka ce da miskinai sittin ya ce miskinai sittin ina na gaishe ina na gaishe ni ma wani miskini ne aka ce to kai azumi na wata biyu a jere ki azumi wata biyu a jere me ya ja man daban fitila ma gaba da ba na wata ɗaya ba ne ba na wata ɗaya ne ya ja ba ya za a ce kuma na wata biyu a jere ba hal asabtu lazi asabtu illa min ne. ko gane wanda ya kafa hakuri ya sai giba matsalar shi yin ba akwai nashi matsala daban kun gane da aka cewa gidan buta ne ya ce ba zai iya ba ko kutiyar rasul annabi ce to zauna can mu ga abin da Allah zai ya dan koma gefe ya zauna ko kutiyar rasul sama bi araqin bi sai aka zo ma'aikin Allah da buhun dabi shine arak kun gane ko da buhun ya araki tamrin aka zo mafi aikin Allah da buhun da biyu kun gane arak buhun algarara kenan kusa algarara aiki algararan da kusa algarara da wanda buhun algarara wanda ake sa gora da to haka aka zo ma'aikin Allah da buhun algarara kun gane ko irin wannan buhu na mutis ake ce mashi shi wannan buhu na leda amma in dan algarara ne shi ne ake ce mai arak buhun algarara kun sai shi ko ya kuka kuka sai shi eh ke da dan yanzu ne ba shi nan ba su saka shi na zaman eh ko shi ko ok to to to shi ne to shi ne arak algarara buhu guda bakala annabi yake mutumin husa wata saddabi dauki buhun nan dauki a gararan nan guda ka je ka nemi miskinai tun ka ba su sadaka tun da ka kusanci iyalin ka da rana kun ne ko fakala ya rasulullah mutumin nan ne ya dama ya dama ya tabbatar da ya rike wannan ali to yana da jawabi me jawabinka ka yace ma ahadun ahwaja minni na girba na girba ya rasulullah ni duk madinan nan ban ga wanda ya kai da bukata ba in je riski ne ne in suka yi layi to ni ne nan ba fa sai ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya jariya hatta badan an ya buru sai da jika su suka fito an ya sai da fitar wani dariya a ke Allah da kwace da dariya kaga Allah zai yi dariya da jika su suka fito kuma kala kulu Allah ya ce take sai ka ci sai ka yarka shi ne in ku ci ku ci ku je ku da fatawar rasu da na ibrahim kai. ku ji yadda kai ya tsaya ya ba hadisin na mahimmanci saboda wato hadisin ya kunshi bonus ne da yawa da kai kayyar sai da ya tattaro hanyoyin hadisan gaba daya hadisin yana da hanyoyi kala kala to duka sai da ibrahim ya tara hanyoyin duka duk wata ruwa da ta zo kan hadisin nan hatta inda ya ɗauko fatawan daga ƙauyen, ya fara tambayar malaman gari wani azumin farko da ya fara tambayar shi ya ce na ta iyali na da rana zan ya ce to ka yanta ta ya ce bai ya ce to ka ce da mutum ya ce bai ya ce to ka azumin mota biyu a jere ya ce azumin mota biyu na zan iya Kasan ka san ba za ka iya ba ka sake ta ai ka iya ta kanta ko hmm. azumi ne baka iya ba hmm. ya buga duk malaman garin su su ba fatawa ba sai je wajen wani malami sai ki tafi madina ko madina a kowace da yau ka fatawa sai kamar ya kauka shi ne ya zo wajen madina sai duk abin da aka ce ce ba zai iya ba a ƙarshe kawai da aka tara abinci zai ce ai shi zai ya jinjina ce kai ma bai na labarai ha afkara bin jiya rasulullah tsakanin wai makka da madina ka waye kai da talauci ya ce ai babu sai an da ya ce to je ka ci amurka. shi ne ibn kai yake fatuwar annabi ba ta da sauki ba ta da wahala da kun gane so ba ta da wahala fatuwar shi ku je ku samu wannan littafin karamin littafi ne aka mujallar ne daya fatawar rasul gane ne kila in kunni mai wajen ma'arafin ta kukan shi na gabata da wani wani ko da ba kaya su kun gane ko to mu gane ah. oh, za mu ce wani hadisin ko Wata ta zai an malikin an asa ibn abdullahi al-khurasani an sa idin min musayyidi an da na ja a arabiyyun ila rasulullah ya zirgo na arabu wani balarabar tsohon ya zo yana dukan kirgin shi gaban annan sarwa me na ya tribu na harahu yana dukan mai yana dukan kirgin ne na an gane ko wayan kifu sha'arahu yana tsige gashin kanshi yana dukan kirjin yana tsigo gashin kanshi yana haka shi yan kifu yana tsige gashin kanshi in san wannan yadda yake Wa takaici wai na nuna na cikin takaici da kirjin shi haka kuma ya tsigo gashin kanshi za ku jana na cikin hifti da suke gajin mai muhammadu wa ya kulu halakal af'adu wa ya kulu halakal af'adu yana cewa makaskanci da ya halaka makaskanci ya halaka kun gane nan da ta ɗabi'a ce balarabe in yana sau nau'i ne na tawazu na balarabe an gane kamar kai ne yanzu a kamar ka ce dan almajiri dai bai sami bai samu ɗan almajiri bai samu ɗan abin da zai ba wa kake ciki da almajirin kanka fito maraya ko ba ana irin wannan maganin ba hausa sai ka ya ce to za ku taimaki maraya ai ka ga nau'i ne irin na maganin bahaushe in yana son ya nuna wai shi ba kowa ba ne to yana da ɗan irin kalmomi da yake faɗa to ne shi ma yana nuna yana so nuna ba kowa wani zai kira kan shi al'adu wanda shi komi ba a yi da shi a ko'ina shi yana gefe ne yana nesa an gane a komi ba a yi da shi al'adu shi ne wanda yake matsayi nisa ko to shi ne wanda komi ba a yi da shi shi ne al'adu. kai kun gane sai zai na cewa halakal ba ma'ana dan miski yana rasa kanshi fa wanda shi komi ba a yi da shi bai da wani daraja bai da wani kima ya halaka an gane ko fa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ma ka? me kake nufi da cewa ka halaka kala a sabto a yace ya taci iyali ce me wa ana sa'imun fi Ya ce yana azumi da ba yana azumi ko bai taci iyali fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa hal tastati'u an tu'tiqa raqabatan to zaka iya danta baiwa zaka iya me magana la yake sam kala ba Allah ce hal tastati'u an tu'tiqa banatan to yanzu zaka iya yin kyautan raƙuma nan ce badana ko raƙumi ko raƙuma su ne badana namiji da mace da ana ce musu badana an gane ko amma al'ibudu namiji ce an fahimta da ko an naka ta kuma ba mace amma badana ba ko namiji ko mace kala la kala yake ba zan ba kala fajilin na bishe samuri ka zauna fa kutiyar rasu zama sai aka zo annabi a rake tamrin me a rake tamrin aka zo da buhun algarara an gane ko ba kala wada fa tasaddaqi annabi ya ce dauka ka je kai sadaka da ba fa qala ma ahadun ahada minni kun gane ko yace ai ba wanda ya kana bukata ba kala annabi ya ce kulu je ka ci kai ka ci wa tum yawman makana ma asabta karama rana ɗaya ta Ka kada ne ya sa ba a kan karkazananta wajen fatawa ko ni ka ce ba kyau Komi ka ce haram an gani duka ta kura a mutane an gani ko ba a san haka kala maliku maliku yace da an zo ana dan bashin kuɗi almajirai in ka dan rasa kuɗi kana son ka kira waya wani lokaci ka bai ko akwai daji ka za ka dan yi bashi wani zai ci maka bashi bashin ma da za ka yi na mtn tana fatawar ka tana da zafi ko ina ka ba kyau <laughs> kala waliko kala ata ata bin abi raba yace fa sa'altu sa'id ibn al-musayyib sai na tambayi sa'id ibn al-musayyib kam fi zalikal arat araq tiya nawa ne mina al tiya nawa ne a cikin wannan buhun algarara To kala ma baina hamsati ashara sa'an ila ishirin to haka anan yanzu za mu kwatanta abu inda ba tsaya ne ne calculation an ce wato a cikin buhun nan tsakanin sa'i sha biyar zuwa ashirin shi kuma sa'i bai dan ƙara tafiya ne maka da sa'i bai ƙara tafi bai ƙara tafiya ne wani kaɗan an gane domin kaga sai da aka samu sa'i ɗari uku sannan ya dace da ni iya ɗari biyu da kuma kaga bambancin su bambancin su arba'in ne kaɗan ne bambancin su to nan ya ce a cikin buhun akwai sa'i sha biyar wannan yana nuna maka sa'i sha biyar zuwa ashirin algararan bai kai girman algararan mu na yanzu ba algararan na yanzu zai ce kama da buhu ai ma irin na jaɗin nan ya ma fi jumbo girma wajen hamsin ne to haka yana nuna maka wannan ba zai wuce da magira ba kun san da magira ko da wagira buhun shinkawa ke shi ne da wagira da wagira guda eh eh hausa ce hausa ce ai hausa ce sosai hausa ta kauye kuwa ba ta musa yin bariki ba hausa ce da wagira da wagira buhun shinkawa shi ne shi ne da wagira mun gane ko Eh, solo solo ai wannan ya turanci ne na ku ne da ya turawa kala maliku maliku ya ce ne yan boko kala maliko maliko ya ce samitu alal ilmi ya kuduna laisa alaman aftara yawman fi qada'i ramadana ku tsaya ku ji karatun samitu alal ilmi ya kuduna laisa ala man aftara yawman fi qada'i ramadana bi isabati ahlihi haran aw gaida zalika al allati tuzkaru an rasul sallama fi man asaba ahlahu naharan fi ramadan wa inna ma alaihi qada'u zalika al kun gane karatun abin da yake cewa samitu alal ilmi na ji malamai ma malikun yace alal ilmi na da wasu ibnu shahab ba su ne malamai shi kun karanta ya kununa suna cewa laisa alaman aftara yawman fi qada'i ramadan mutum ne ake bin shi bashin azumin watan ramadan me ake bin shi ana bin shi bashin azumin watan ramadan bai yi ba ila ya yi tafiya ila ya rashin lafiya kun gane hausa ko yi tafiya ko yi mai ko yi rashin lafiya sai ya zama ana bin shi azumi to Allah kun gane to ya zo wajen ramuwa ramuwa ya zo ramuwan azumin farilla kaga a lokacin aka tambaye a wajen ramadan in ka tambaye shi me kake yi zai ce azumi ne sai ce azumin farin layi. an gani kun gane ko ana bin shi azumin farilla sai zo yana ramawa da ya zo yana ramawa sai ya taki iyalin shi wajen rama mai wajen rama azumin ya ce to wannan kaga wata azumi ya karya yanzu azumin baran da ya karya ta ramadan to amma imam ya ce ba zai kafara ba ba zai kafaran da ake faɗan ayi ba domin ba ta iri ɗaya da azumin farillan da aka karya ta cikin watan azumi ba shine sami tu ahlal ilmi najim masu ilimi ya kuluna suna cewa laisa alaman afkara yawman ba a dora ma wanda ya karya azumin rana ɗaya fi ƙazo'i ramadana wajen rankon azumin mai ranko yake yi an gane ko to sai ya karya rankon bi isabatu ahli ta hanyar takan iyali na haran da rana duk da azumin farin na ne sai ya karya ta ta hanyar takan iyali ki augar da rana ko makamantan wannan wannan leza alaihi kafaratu ba dora ba ga al-kaffara kaffara ba Allah ta tuskar wacce ake amfata an rasulama ka wannan kaffara na wannan hadisin ba dora wa shi ba fi man asaba wacce ake amfata fi man asaba alahu ga wanda ya saki iyali shi da haran da ranar fi bana a cikin watan wato ma maliku yana gudun kar ya zo wannan gaba a samu suna fatawa Ke ai da adabar ramako da azumin da ake yi na asali din na cikin ramadan da ɗaya ne tunda duk zai farin lalle kun ga yadda sai su kiyasi kan wannan hadisin shi in ka ɗauki azumin ramuwa in ba ka kai ba ka kusanci iyalinka kai me kai kafara to dan ka a samu haka suka ce anan ba kafara wa inna ma alaihi qada'u zalika al-yawm me zai yi ranan kawai zai biya kun gane ko me zai yi ta biya wannan rana ce kawai kun gane saƙon to kaji kala malikun malikun ya ce wa za a habu masu ne tafi iliya wato abu yi nike son fara maka ƙarƙashin nan abu na ɗaya hadisan nan da makaranta suna nuna wanda ya tashi matan shi da rana da watan azumi ba wanda lura yana azumi tana azumi ya karya mata azumi ko ta karya suka karya ma juna to shi kaɗai ne zai kafaran ba isa ko maliku bai ce ita zai ba shi ne kawai zai tana haka a hadisan ayan nazari bai ce abinci ko matan ba kun gane kyau kun ji a wani ɗaya wanda duk suka yi sadu da junansu da azumi namijin ne kawai zai mai banda mata abu na biyu abu na biyu wanda yana nuna maka wato abinda kadai ake maka kafara shine jima'i amma don mutum da gangar ya sha azumi ya karya azumin shi da gangar sai ka ce istighfar ya rama wannan rana kun gani mutumin da ya ci abinci da gangan da wajen abin za ka ce azumin ka tun eh me zai yi zai su jifari sai ramada amma wa za ka ce yi kacin? wanda ya kusanci iyali an gane Allah ya tsare mu قال مالك باب ما جاء في إجابة Wa وعليكم السلام ba zai ramu zai kafara na? ko laifin ne ko laifin ta ne shari'a bai ce ta yi sai kafara ba shi aka ce kafara na? a za ka rama ɗaya za ka rama tun da ranar ba ta yi azumi ba sai ta rama ɗaya ke yi su shi kuma shi ne zai yi shi ne zai yi kafara na? Eh. wanda ya daki ruwa da kai ma'ana kawai ya sha ruwa ko ya ci abinci ya ƙoshi da gangan sai ya ji gifari ya ramada an gane ko na maliku ya ce a'a ya ce imam maliku ya ce ya ce zai iya takanta sun gani ma maliku shi bai kalla alfarman wannan ginin ba kako shi ne yawwa aka ce maliku a biyu kun gane ko yawwa ma maliku bai ce su kalla wani alfarman gini ba tunda da shi ma yana da alfarma matsayin shi na wanda ya dawo tafiya su kalla alfarma wala su kula babu ma ja a fiji ja mace sa'ini babu da ya zo magana dangane da wato kawon mai azu mai azu ne yi kawo haddasa ni ya an malikin an na fiye na abdullahi ibn umar an na buka na ya haka fi wa huwa sa'ima abdullahi ɗan umar yana kawo alhali yana azumi kala su ne ce sun mata raka zalika ba azu daga ba zai dawo ya daina yi fa kana idan ka manan ya haka fi sai zama in yana وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صادمان وقال لنا أو سنة أبي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن عمر عن أبي أنه كان يحتجم وهو سائم ثم لا يفتن وتوينا كهو Halalin yana azumi sun malayu tsiru sannan ba ya ɗauka azumin shi a kare kun gane ko me sun malayu ba ya ɗauka azumin shi a kare don ya yi kama kala wa mara aiki ta jamakastu illa wa huwa sha'il bal ma almajiri ke ce ni ban taɓa ganin urwatubnin zubair ba kun gane ko in ji ke sha ɗansa ya ce ban taba ganin babana ba ya yi kaho face na aji duk sanda zan zanga yana kaho inda bincika yana aji kala maliku la tukurhul kijamatu lisa'ini ba komai yasa ba inji ma maliku ba komai yasa aka karhanta kaho ga mai azumi ba illa khashiyatan min an yasqufa jin tsoro ake yi kai rauni in aka yi ma kaho sai kawai ya sa ka yi rauni sai ka shiga ta yunwa ya sa ka ba za ka iya kai azumi sai ya karya to gudun haka an gane ko walau la zalika lam tukra in bai ci haka ba za a karanta miki ne walau anna rajulan ihtajama fi ramadan da a ce wani mutum zai yi kawo a watan azumi summa salima min an yuftira kun gane ko hmm. sannan bayan ya yi kawo sai ya kubuta wajen ya sha azumi ba zai samu rauni raunin da zai bayi zuwa ga karya azumi ba lam ara alaihi shay'an ma maliku ce ban ganin wani abu walau amurku bil qada'i li zalika al yawm alladhi ishtar wa lam amurku ban umurtan shi bil qada'i yi ramuwa da zalika al yawm na wannan ranan alladhi ishtada fihi wanda ya kawo a ciki da annal bijamata domin kaho inna ma tukrahu lis-sa'im an karanta da azumi ne li mawdi'i at-tadhkiriri bis-siyam dan wato muhallin yin ma azumi kare kun san kare ko eh yawa shi ne cikas wato wani abu dai cikas duk wani problem da za a ba a azumi shi ne kare ne kawai an gane a ce yazo yana man kare ne kare ne shi ne a kantar ka san kantar ka mutum kantar kan wani abu kun gane mutum ya zo yana neman wani abu sai ka shiga ka fita har kai ya samu ka dama miki lissafi kai isa zuwa ga target din sai ake ce kai garari kyale kai dan garari ne kan gane dan garari dan garari shine komi sai ya dakile duk abin da ya san zai dakile maka to shine dan garari aikin da yake ana tunjiri yasa kun ga ɗalibin ilimi ba ta hausa in kana karatun addini ta yare wallahi sai ka fi sauran iyawa ko maganar ka za ka ji ba yaran kanta da yadda ake ije ta duk malamai a zori za su zuwa musu kun gane ko shi ne za ku dana ana garari ai asalin da larabci ne ko ana gudun yin ma'azin yi karari ka ayawa azumin kancan ayawa azumin cikas eh ya zama bai kai labari ba famman dai ka tajama mutumin da ya kawo wata liman min an yuftira duk da ya yi kahon kuma sai ya kubuta ya kubuta daga ya sha ruwa hatta yusi hayya hatta yusi hayya kai yamma a yi rana ta fada bala ara alai shi in bana ganin wani abu laysa alai ka ba ku zalika yau ba sai ya raba wannan me eh ba sai ya raba wannan ranan ba kun gane ko ko kun ji wa alaikum salam wato ya rama rana azumin rana ɗaya makana a madadin ma a saba takan iyalin can da ake da yi sun gane ko a saba shi ne takan iyalin da ya yi ba cikin watan azumi ba illa azumin da ya sha ɗan ya karya ta azumin menene ramadan ne amma ta ramuwa ga Allah kun gane ana bin shi azumi zai rama yanzu kawo mace ta yi haila cikin azumi kaga ai bayan azumi za ta yi to ta zo tana rama azumin ita kusanci mijinta kun gane to ko da a ce akwai kafara ga mata to ba za a ce ke kafara wannan ba sai a ce ka rama nawa tunda ba a cikin azumi ne ba to Allah kun gane karatun akwai wani abu da muka baro ban san ko kun gane ba qala balikum saliku alal ilmi yaquluna laysa ala man afara yawman fi kaba'ir babat bi isabati ahlihi naharan aw ghairi zalika bi isabati ahlihi ta hanyar takan iyali kun gane ko wajen kaza ramadan ta hanyar takan iyali naharan da rana aw ghairi zalika me ghairi zalika Yeah. ta hanyar na a gairar zalika naharan yana nufin yayi da gangan mutumin da ya taki iyali shi da gangan a gairar zalika ko kuma ba da gangan ba kun gane ba yana nufin ai ba ana magana ne akan ba ba ana magana ne akan shan ruwa ko cin abinci ba ana ta magana ne a wannan babin akan mutum ya kusanci ne ba ana magana akan shan ruwa da azumi da gangan ko cin abinci ba an babin gaba ɗaya yana magana ne kan mai sakan iyali kun gane ko da azumin farilla to shi yasa nan da yake harin yana nufin mutum ya tashi iyalin shi da gangan da rana au gaira da au gaira zalewa ko kuma ba da gangan ba ko yi da gangan ko bai ba da ne yawa ku rike ta wannan ko gurbi rubuta don ka kuma mun gaba babu nan babu siyami yau bi ashira karanta mamma tuka babu siyami yau bi ashira na حدثني يحيى عن مالك بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت wato wannan babin zai magana dangane da azumin ashura ko ga watan almuharram ashura daga ashar ne ashar goma kenan to sura na goma yi ne na goma mm-hmm. a ina a aisha ta ce kana yawma ashura a yawman tasumuhu quraish ranan ashura rana ce da quraisha sukan azumce shi ranan a jahiliya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu min jahiliya shi ma annabi kafin musulunci na azumin ranan ashura alam ma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam madina fasama huwa amara bi siyami sallama ma'aikin Allah ya zo madina sai ya rika azabar ranan kuma yayi umarni a rikai lamma quriba ramadan da aka farlanta ramadan kana huwa al-farida to sai ya zama shi ramadan din shine farilla shine falamma quriba ramadan banda aka farlanta ramadan kana huwa al-farida to shi ramadan din huwa al-farida sai ya zama shine mai وترك يوم عاشوراء في أكبر أزمن عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه wanda ya so yi wanda ya so wato da kuna ji azumin ashura wajibi ne kafin wata a wajabta ramadan dole ne kai azaman ashura to amma ana harlanta azaman ramadan sai azumin ashura kuma ya tashi a matsayin mai sai koma matsayin mai na nafila to Allah kun gane mu je وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حبيب بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج عام حج عام حج yawa a shekarar da ya aikin haji ya ji mu'awiyar bin abi sufyan a ranar goma ga watan almuharram ranar ashura ama hajja a shekarar da ya aikin haji wa huwa ala yana kan minbari yana cewa kenan a masallacin madina yace ya ku yan madina ina malaman na ji ma'aikin Allah yana faɗa dangane da yau irin rana irin ta yau ta ashura yau eh, ita ce ranar goma ga watan alwaharram Allah bai wajabta muku azuminsa ba amma ni zan yi wanda ya so ya yi wanda ya so kai ya yi وحدثنا مالك Umar ɗan Hattab ya aika wa ɗaya daga cikin gwamnonin shi alharu bin Hisham gwamnan Umar ya ce ka sani gobe ranar Ashura da ka yi azumi ka umarci iyalinka su masu. Wannan babu zai magana dangane da azumin ranar sallah ranar sallan azumi shine yawmul fitr ranar sallar ne wal adha da kuma ranar sallar layya kun ne ko mutum ya azumi a ranar sallar layya wa jahar sun kuma wannan babu zai magana dangane da siyamu jahar yau ka azumi gobe ka sha ibu ka azumi za ta ka sha sai ka azumi ta ba a ka sha an gane ko yawa yau ka yi gobe kai me ka rika tsallake rana ɗaiɗai ومجاهد حدثني يحيى عن مالك عن محمد sun ba ya hana a azumin ranaku biyu duk ranar sallah ka samu dan kala katu ka samu dan kala katu yana sallah haramun ne kun san suna yi musamman in kai nan wajen sallah ya kawo mutum yana azumi kun gani sallah ibadatu ne jama'iyya wanda sai an hada a gurin suka ake ba a cewa wasu su sallah wasu kasu kun gane ko haramun ne azumi ranar sallah mu je وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقول لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. بني كي صيام الدهر، ما صيام الدهر؟ yau kai gobe ka sha ai ka san inda kana yi sai ka ji karo da wata ranar da aka hana yau ka sha gobe kawai sai ka zama ran sallah ne kila ko yau ka sha ɗan yau ka sha ka gobe aka wata kai to goben da za ka yi kuma sai ka zama wata rana ce da aka hana a duniya da shi yasa ake na ji malamai suna cewa ba laifi a yi azumin siyamu jihar yau ai gobe a sha amma idan afkar al'ayyam allati nahara su gama an siya siyamiya Sun mutum ya rika shan ruwa a ranakun da annabi ya hana idan ina son mu jihar yau in azumi gobe in sha in yau ne azumi gobe sai ta zama asabar ne in yau na sha kaga in yau ne azumi na gobe ta zama asabar ba ni da matsala sai in yi yau ce lahadi to amma misali na na yi azumi ranar juma'a na haƙura bamba ranar asabar a ok na yi azumi alhamis bambaran juma'a asabar kuma zan yi sai ta zama ranar asabar kun gani to zai ƙara ne to haka ake mu je idza afsara in ya ci in ya rika shan ruwa al'ayyama a kwanakin da allati wacce na hara sun sulama ba aikin Allah ya hana azumi an siya ha? in mutum yana tsallake ranakun da aka hana azumi ba laifi ba ne. to su ne ayyamun mina an gaya ne ko su ne me ayyamun minan a kwanakin layya kun ga wato ayyamul mina sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata ayyamul tashrik an yadda ko ba kuma a ranar layya ranar ne ranar layya kun yadda ko ha kuma ranar idin azumi karaman azumi kenan na azumi ranar sallar azumi mu je mara باب لا يعلم صالح الصيام حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فاكون ابو da ake ce musu ta zarfi a azumi kenan lokacin masu yi da gaske ana samun masu yin kuri ke rani amma mu yanzu ko da kuɗi ka ba mutum ba ba zai yi maye ba misali shine mutum ya zanto shi ga baki ne baya baya shan ruwa sahur kawai ke ne mai misali misali rashin shan ruwa in yi sahur wajen karfe biyar na yamma a wajen karfe hudu yake yi ko da daddare dai kafin kullowa a fijir to ko an kira magariba ba zai sha wani abu ba zai ci wani abu ba ko ba zai kusanci iyalin shi ba har karfe tara na dare har karfe goma na dare har sha biyu har karfe ɗaya ba cin abinci ba cin abin sha ba kusantar iyali har wani alfitir sai ya bullo kuna a sai lokacin sahur sai lokacin da duk gari ana cewa ana a tashi a tsaye to a lokacin ne zai tashi to a lokacin ne zai iya halatta wa kan shi tashi iyalin shi a lokacin ne zai iya sahur a lokacin zai iya shi ya sha to in fa ya cin nan ya sha da sai kuma uwar haka har a ƙara abin ya haka yake ki ake kira ne al-misal to wannan babin zai yi hari a kai lallai an dasarma ya hana wisal din nan na ha an yau yaumai ya hana mutum ya azumin kwana biyu yaumi a'a ya rasu zaba faɗi annabi ya hana wisalu sabai ka ce ya ma'aikin Allah ai kai kana yi to shi ma'aikin Allah ba wai ma wisal ɗin kwana ɗaya dai kan kwana uku shawar ɗin ma ba za a yi ba kun gane an kake gane annabin Allah ne da bai shawar ɗin ma ba zai bace an sha ruwa bai sha ba kuma a zo lokacin sauro ba zai yi ba a ƙara shan ruwa bai sha ba a zo lokacin sauro ba zai yi ba sai an ƙara zuwa wani lokacin ne kwana uku a jere suka ce to ai kai kana yi me ya ce annabi ya ce ni ba irin ku bane ni ana ciyar da ni ana shayar da mun gane ko da haka ku ko ba wace ce ta ku ya da ku mun gani kenan kakku ce za ku musa da zaran rana ta fada kowa ya ne mai sha ruwa in shi a tsakani ga Allah suna wani abu kamar wuta ba wutar bane a mayar kama domin dan shi a wani shi muka ruwa waje wajen tara su suna fassara faɗin Allah ta'ala sun ma'atun yama, ku cika azumi zuwa dare ku cika sannan ku kuka ɗauki azumi sai kun cika har zuwa ina suka ce zuwa dare Allah ya ce magariba zuwa wurin su ba dare ba ne in ka maza musu kake tsakaninka ga Allah ne kake ce wajen magariba ko a ka almuru kake cewa ko ko dare in wani abu ya faru wajen magariba aka ce ya faru da dare? ko ko ya faru da magariba kake cewa kaga aka ce muke da magariba an ce to kaga ai Allah ya ce kuma atin musu ya mai da magariba ba kuma atin musu ya mai ilal layla Allah ya ce in mutum jahili ne ya gaci to gaskiyan ku ba gaskiyan ku ba dare a istilahi na shari'a jama'a tun daga lokacin da rana ta fada an shiga dare kun gane ko yin ya istilahin shari'a tun daga lokacin da alfijir ya yi ya kullo an shiga to Allah kun gane mu je iyakum wal misal iyakum wal misal annabi yace na ana ku isal da ana ku isal qalu fa innaka tuwasilu ya rasulullah qala inni ka tuka hayatukum inni bi ubitu ni rabbi wa yasqini ina wai da daddare ina wayan ina ina ina kwana ubangiji na yana ce ni yana ne muje babu babu siyar da yake kan babu siyamin labiyar kasiru babin azumin mutumin da ya kisa haɗa'an da gangan ya kashe wani da gangan kawai ta za a rukuru ma iyalin da jihari jihari shi ne sai in ya take ta kama ya take wata to mu je حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل الخطيب. يتي ابند mafi kyan abin da na ji dangane da wadda azumin wata biyu a jere suka waje wa kansa saboda ya yi kisa na kuskure ko kuma ya yi zihari to yana cikin yin azumin wata biyu a jeran sai rashin lafiya ya gudu gujurto makerin jaye shi har ya yanke mace azumin shi dole ya sha saboda rashin lafiya annahu in sahha min maradihi in ya warke daga rashin lafiyar shi wa qawiya ala al-asiyani ya karfi ya samu dama ya karfi daga azumi to ba zai jinkirta ci gaba ba zai ci gaba kai huwa yabani ala ma qad mada min qiyami zai ci gaba ne zai yi gini ne akan abin da ya wuce na taɓa samun wannan shirme abin ga malam wata fatawa malam wani yaro zai sha wuya yaro direba ne dan wani ƙauye ne dan ƙauye ne haka a gefen hanya yana tuka mota sai bige wani yaro mai tsoron Allah sai fara azumi ya fara azumi cikin lafiya ta kama shi ya je asibiti sai a babba shi magunguna dole azumi zai kare wani malami irin na kawai din na kusur gidansu bai karatu su ba su iya waɗa ba sai kawai sai mu soye sako sai ya riba ya tattara azumi wajen wata uku bai gaba ba wajen wata uku ina azumi bai gaba ba sannan ya zo nan kokon doka suna magana duk ya lalace sai suka fi goman waya daga nan tashar shafin kogon doka ce an yi rashin lafiya zai gina ne kan alumi ta zai na gafi canci ta yi nan kawai eh sai suka shigo fi fitarci da garban jekiya suka hauro zuma na kyauta ya ma yaran nan to kaga shi yasa wato fatawa da jahilci mala fato shi an tun da an ya kafin jahili zai ga an ce ne ai wata biyu a cire, to shi kawai kuma ta hau sai an yi shi a ne a jeraren nan da aka faɗa kun gane da kyau in ba ka da lafiya za ka rage kai ba har da lafiya ba da aka ɗauka ka ci ba za ka ci shi ana mugu rana ka zai ka da kai sai ka karya ka sai ka dasa gobe kun gani ai ba ba ba wai an yi ne a azabtar da kai sai an lalata ka ba kun fahimta a tafiya gaskiya a malikiya ma maliku yana gani da malikiya ba gaba ɗaya tafiya ba zai taka ka kun gane ko tafiya ba zai sha kai ne sha ba mu je وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ haka matan da ya wajaba ita ma ta azumin wata biyu a jere saboda ta kashe rai da kuskure ita ma an haila azumin wata bukati sai haila ya zo mata baina baharai a tsakiyar me baina baharai a tsakiyar azumin azuminta tana cikin yi haila ya zo annaha idza tsawarat ita in ta yi me la tu'akhiru siyama tana yin tsarki ba ta jinkirta ba yau ke tsarki gobe za ta ci gaba ba ji ta ba an ce za ta yi a kan wanda ya ta daga ta yi da ɗaya وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين walaysa li ahadin bai wajaba bai halatta ga wani ba wajaba alaihi siyamu shahrin wa kitabi an wanda ya wajaba ya azumi wata bi a jere bi kitabillahi wanda qur'ani ne wajabta masa a qur'ani an ce azumi wata bi a jere an yi tsira wannan mutum ya ya sha ya zama bai jera din ba illa min sai in rashin lafiya mardon rashin lafiya ko idan ya yi tafiya ba a ce ya sha ba ko gane ko idan ya yi tafiya ba a ce ne ba ce ya sha ba na ma maliku ce ma maliku na mu je to babu ma ya falul maridu fi siyami babun da zai magana dangane da abin da mare lafiya zai aikata game da azumin da bai ba مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويبلغ ذلك منه أن المريض إذا أصابه المرض مري لا فيها إن رسل لا فيها ساميشي الذي يشق عليه الصيام معه wanda yake in yace zai yi azumi alalin bai da lafiyar nan zai shafi zai masa wahala wa yutibuhu yin azumi yana gajiyar da shi wa ya bulugu zalika minhu yana kai mashi mutuka wajen gajiyar da shi to ya samu duk mai rashin mara lafiyar da zai ke yi wahala in yi azumi ko ya samu ya sha haka nan ko mara lafiyan da tsayuwa a sallah ya mace tsanani ba zai ji zai ji wahala in yana tsaye wa wa ba ganin sannan in yace zai tsaya a tsayin nan zai sha wahala shan wahala zai kai matuka wajen shan wahala wallahu bi a'lamu bi uzri dalika min al'ab an gane Allah shine dai ya san irin uzurin da yake tare da bawa kun gane kuma dai misali mutum ƙarya yake yi zai iya sallan shi a tsaye ya nuna shi sai dai a zaune sai Allah ya san uzurin shi in ma je mutum karya yake yi ba ciwon yake yi ba wannan ƙwarsa ba ta wani damun shi kai ba ma wani ƙwarsa sai zai gaji ku da wani ƙwarsa ƙwarsa to shi dai Allah ya san me uzurin bawan shi hmm? eh, ma za a dace a nan wa mallahu lallai Allah a'lamu bi za zalika min al-'abd shi da yafi me ba anan ba ma ce nafiya kun gane kaman la su ne da kake cewa me fasara la uqsimu uqsimu kun gane to amma man la ku lalle Allah a alama bi qudri zalika min al-abd ya san guzurin haka wajen bawa in kar ya mutu Allah ya sani wa zalika ma la tablugu sifatuhu kun gane fa idza balaga zalika sallahu wa cikin haka shi Allah ya san akwai abin da bai kai sifar da ka ka iya shan azumi ko ciwon nan naka bai kai sifar da ka iya zama ba fa'iza zaunaka fa'iza mutum ya kai haka aka wayi gari mutum wato yana shan wahala wajen azumi sallah ko jalisun sai ya zauna sai ya sallan ayaya wa dinin lafi yusuf ma malik ko a addinin Allah na Allah ta'ala ya yi rangwami ga matafiyi ya iya shan azumi alhalin wa kowa akawa ala siyami min al-mari man gane ko mare lafiya an siya ta azumi kuma kowa ta mare lafiya karfin da yake da shi ya fi ya wato kowa ta matafiyi karfin shi ya fi na mara lafiya da haka in ma wajen iya yin azumi ne ai wanda yake halin gajiya zai iya azumi sama da mare lafiya amma aka ce mare lafiya shi ma ya sha matafiyan shi ma ya sha Allah ya ce man kana minkum maridan duk wanda bai da lafiya wa ala safari ko na halin tafiya fa iddatun ya tattalo su kwanaki min ayyamin ukhra ya tattalo su kwanakin daban ya rama ah, fa arfata Allah lil musafir fi safar wa huwa aqwa ala sawm min al marid sai Allah ta'ala ya rangwami ga mare lafiya cewa shi wannan mare lafiya din zai iya shan azumi a halin tafiya alhalin huwa aqwa ala sawm zai iya zai samun karfi wajen yin azumi ne da marizu sama da mara lafiya wannan shi ne mafi kyawun mafi daɗin abin da abin da na fi so cikin duk abin da na ji ka shi ne wa abin da aka yi jima'i a kan shi babin da zai magana dangane da alwashi fi siyami wajen azumi wa siyama anil majid da biya ma mai matacce azumi wannan babu zai magana dangane da azumin alwashi in an ce alwashi shine bakanci kun gane ko shine ne bakancin nau'i biyu ne muna da annazarul mamduh muna da annazarul mazmu bakance abin yabo da kuma bakance abin zargi bakance abin yabo shine kawai rana ɗaya yanzu dinnan kawai na ji nishaɗi na ji na warke na ji nishadi zan ce lillahi alayya an asuma sab'ata ayyami da yawa Allah alƙawarin zan mashi annabi bakwai kawai abin da zan ce ke lillahi alayya an aka saddaka bi kaza ne wa Allah alƙawarin zan yi kaza haka nan kawai ba wani shari ke sa ba an gane ko lillahi alayya an usalli ta tahajjudat zan yi sallar dare wannan bakance ne da ake so a rika yawan ta yin ciwo da gobe shi da kai baka taɓa wayewa ko kawai ka ni nishaɗi zuwa kawai ana zaune kai dai ba a cikin ka cikin lillahi alayya an aso wa shahara na yawa Allah ya tsawon azan gota da yanzu ba zan ko dole kai kun gane ko alwashi ne ba kance ne alƙawari ka ɗauka to alwashi yin da ke zargin shi amma shi ma dai wajibin ne ya yi. amma ana zargi shi ne ka sa wa Allah sharri iyalinka na da ciki sai ka ce in Allah ya sa ta haifi ɗa namiji Allah in ka kaddarta matan nan na sai haifan man ɗa namiji halami lafiya Allah zan baka alamun sati an gane ko kuma za ka jarabawa ya Allah in ka sa na ci jaraba nan nawa an gane zan azaban ka ko in ka kaddara na fara aiki har na gama fara karatu na har na gama ba kari ba Allah zan baka azaban ka ko kana nema admission ka ce ya Allah in ka sa na samu admission a biyu ya Allah zan yi azumi kaza an gane ko ka dai sa wani sharadi ka rika ma Allah walbani in ya sa tayi za ka yi mashi in bai sa tayi ba ba za ka yi mashi ba kamar kana ce mashi walbani walkanani Ya ga ba ka bai dace ba Allah haka ba akwai da yawa ana haka ba wani zai ce indai na samu aikin nan malam wallahi alƙawari ne ne alƙawari duk ran da na samu aikin nan na wahala ina neman shi to duk ran da na samu ofa a hannuna ga appointment a hannuna in yi ko a ranar zan yi sadaka da mashin ɗin da nake hawa kun gane ba ga duk alwashi ne amma abin zargi ne wannan da yana cewa kai ma Allah bai ka sani in ka ba ni ba kai ka hana ni shi kenan ba rage kai kama abin da mutum yake cewa ke to amma duk dai sunan su ne mu je kowanne sai an cika dole ne in ma ka mutu baka cika ba sai iyaye sai iya uwanka da magadan ka sun cika alaikum salam alwashi ko ba shida ai shi ibadan Allah ba ka fama shida in kai ma wani alkawari ne ake so a samu shaida amma Allah ne kai wa alkawarin da aka shi waka ba min lahi shahida Allah shi kada ya zai zama shaida in ka kirfa a ranka ba sai kowa faɗa ba illa kawai tunda baka faɗa wa kowa ba in ka mutu iyalanka ba sani ba mun gane ko Allah zai kalla kana cikin gurin da yasa aka mutu baka ba ko ko baka da wannan amma in ka faɗa ma wani cewa na yi alkawari zan kyauta da kaza na ko zan sadaka da kaza ko zan azumi kaza in ka mutu baka ba iyalin ka ma sai sun yi wannan abu mun gane ko ya ba ba eh Neleri? ba ta yiwa. Ai ba ta yiwa. Ai ibada Idan ba ka da iko zai ka da za ka sami iko an ba da ba ka danye sallah. Yanzu misali ka ce ka janye kai azumin sallah nan ta azar da al'azar ka janye ka yi ta magariba zai janyu to haka ba zai yi ka janye alwashi ba ai ta zama wajibi ta zama ibada dole ai. Mun gane ko? حدثني يحيى عن مالك انه بلغ عن انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ to an tambayi labari ya isko man cewa ma maliku an yi ma sa'id ibn musayyib tambaya ah, an an ah, wato annahu su'ila an tambayi sa'id ibn musayyib an rajulin dangane da wani mutum nazara wanda ya alwashi siyama shahrin yace zai ma Allah azumin wata daya Allah ko an ya tsawa to kafin ya azumin wata daya ko kafin ya gama ya ke tsawuri kafin ya gama sai aka fara kashi shawwal ko kafin ya gama sai ana saumi yobi biyar ko kafin ya gama sai ana azumin ashura ko tasu'a ko kafin ya gama ga ranar alhamis kun gane to ya halatta ya yi ta ɗauwuki ya yi nafila alalin gabarin lantarki ba kan jana ta hau kan shi

ma duk mutumin da ya mutu alhalin yayi bakantan zai yanta baiwa ko zai azumi ko zai ba da sadaka ko zai ba da ko rakuma sai wasiya ya ce a cira haka cikin dukiyar shi kafin ya mutu ya ce duk wannan in na mutu a cikin dukiya na ɗauki baiwa ko a fitar da haka da cikin dukiyarsa to abinda za a yi za a kalla da sadaka da ya alkawarin zai bayar ya bakantin zai bayar da wannan rakumin da ya bakantin zai bayar za a cire ne cikin wani obasiri na abin da ya mutu ya bari ba a son ya wuce wani obasiri abin nan da ya ce a yi ba a son ya wuce ba za a yi sai wuce ba sai a rage na'am eh na'am yace huwa yubadda ala ma siwahu min al-wasaya me zai fara da zai fara da alama siwahu min da wasaya an abinda ba wannan ba na wasiya kun gani ila bayan wannan akwai wasu wasiya ai kun san wasiya shi ma cikin su to amma da wanda alwashin za a fara kafin a zo a cire wasiya mu je cewa zalika annahu laysa alwajibu alayhi min al nuhuri wa ghayriha ka hayati ma yatafawwa'u bihi ma laysa biwajibi abin da yasa aka ce a fara da alwashi wa zalika abin da yasa aka ce aka annahu yanda al'amarin yake zamiru sha'an wal qissa wal bayan laysa alwajibu alayhi abin da ya wajabta gare shi min al-nuduri na daga bakance bakance an-nuzur dan ina nazar bakance wa gairi da makamantanta duk wajibcin bakance ba ta ɗaya ta hain aki ma ya ta tsawwa ubihi ba ta ɗaya da siffan abin da yake ta tsawuki ne na kuda ce ba in ma dai da wajibi wanda ba wajibi ba ai ka ga wasiya ko in ce a ba wani kaza ai ba wajibi ba ne amma ba kace ba yasa aka ce a fara ne. abin da yasa aka ce wa inna dai kadai yanzu kawai yuj'alu zalika za a sanya wannan bakancan da wannan wasiyar fi sulusi fi sulusi khassa a abin da bai wuce ɗaya bisa ukun abin da ya mutu ya bari ba ba za a yadda a shiga uwan kuɗin ba me uwan kuɗin ko ba sani na sauran aha لأنه لو جاب له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه. To, domin misali, li'annahu domin inda in aka ɗauka aka ce lauja ga zalika fi ra'ati maliki da haka zai iya halatta a ce a taɓa hatta tuko ba tsiri na kuɗin shi to da zai zama la akhara al mutawaffa misala zalika min al umuri wajiba alai da za a zargi shi wannan mamaci da cewa ya jinkirta abin da yake ya waje ba gare shi me yasa ya jinkirta sai su ya zo mutuwa za a zarge ni da cewa me yasa bai fitar ba tun jinkirta abin ya mutu har sai da ya zo mutuwa alkudin kuma ya zama na ya koma ya zama na da. annan zai ambata mana irin wannan abubuwa na abin da ya shafi alwashi da wasiya zai zo ya faɗi wannan abu wanda yake ba wani mai bashi da zai zo ya biyo ya ce a biya shi na bashi ne yayin haka ya halatta a ce an shiga cikin har cikin asalin uwa kuɗi shi to da ga ya sannan kuma jinkirta wannan abu hatta idan kana inda mautuhi kamma sai da ya zo zai mutu sannan ya ambata alhalin kuma ya san wannan abin da ya wanye ci mai kudin ba duka to ga wannan bayanan da gare shi ba yana so ya nuna maka in mutum ya yi alwashi kuna ji da kyau duk mutumin da ya alwashi yanzu kawai sai wani ya ce lillahi alayya an abu ne masjidar ki turi kaza kun gane ya ce zai gina ma Allah masallaci a wuri kaza kun fahimta ko to sai ya zama sai ya wasiya cewa a cire cikin kuɗin da ya mutu ya bari a gina masallacin za a kalli abin da ya mutu ya bari sai a kasa uku duk abin da za a ɗauka na gina masallacin ba za a so ba za a yarda ya wuce kashi ɗayan farko ba one over three na kuɗin ba za a yarda ya wuce aka ba kun gane don bai halatta a lokacin bayan ya mutu a shiga asalin two over three na kuɗin ba ka san dalili saboda in aka ce ya halatta a shiga can to wannan ana jingina zargi ne gare shi ya cutar da magajin shi ya san yana da wannan abu ne yasa da fitar ba tun ma kafin ya mutu kun gane ko shi ne bayanin imam maliku yake yau karkar da yau eh bai ka su da shi ba Ku da ba an ce za a ware su da sun ne sai a diba abin da ya rabu za a mai da ita cikin ko din ne ka gane an ko ya wuce su da sun to ba za a yace a shiga wancan ba sai a tsaya dan ka a cutar da magana kun gane ko mu je abdullahi dan umar ya sa a bikin ana so a rikita ka a bikin sai ce yaushe ne mawaci ke sata eh, gawa ce sata irin wannan matsalar ya ke kawo a zaure lokacin da gawa ke sata gane da ake mai kawa oh, kuma ke tare mutum ne ya tashi ne mutu sai ya yi alkawari yana da yara ila ɗan kasuwa ne yana da sabuna kun gane da ku dabta zai mutu sai rubuta a rubuce sai ke shago na na wuri kaza na fulawa kaza in ya mutu wannan shagon a bar ma wanda yake cikin shagon da a abin da ya shafi shagon a ba shi a ba yaro na mai kula man da wannan shagon kun gane wala zabi sai ce a ne a bar ma mutumin mun kuma dukiya suna hannun mai da aka zo aka yi lissafi aka yi kirdiga sai a gano shagon nan na mutumin ya wuce wani over siri na dukiyar da ya bari kuma alhalin kayan ma already suna hannun wa shigowa ta yi ko lagos an kake lokacin da ne ba gila da wani yawon da suna eh lokacin ne lokacin Allah ya ba bani عليكم eh? ne <laughs> kun gane da kyau a nan ne ake cewa gawa dai ne yanzu shi shi wannan mai shago ba ruwan shi amma wannan gawan yana da laifi ya yi sata ka kalli duniya ba da dukiyarsa ce mai cewa ana ya tara Ta ci ba wata wani bane ka ɗauka yana da kasuwa guda biyu yana shago biyu yana ɗaya a kasuwar turin gwada yana ɗaya a kasuwar sabon gari sai ya ɗauki wani yaren shi mai masu hidima sai yana kula mai da na sabon gari kawai da ya zai wuce zai ce na sabon garin nan a bar mashi duka kun gane to kaga a nan wurin ai shi ne yake kula da dukiyar balle a hana shi inda ya ce a ba a ɗiba a bashi ne ba za a bashi to amma da ba suna hannun to a nan kuma ba a kwacewa to amma za ka yi kaɗe kwacewa tana tana hannun wa tana hannun shi kuma ya kamsa da cewa an raga an ci a yi ba nan wurin a bikonci zai kaji a malamai sun ce gawa ta yi satar an ne ko ana sa ra a kama shi da zunubin sata kayan shi ne ba ya sa malam mai mai tsara duniya da ya tsare mu je مجاهد وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يسال هل عن احد عبد الله بن عمر يا كفنتي yana tambaya idan oke ana tambayar shi wani zai iya mu'azumi a madadin wani wani zai iya yin sallah a madadin wani yana cewa wani bai azumi a madadin wani wani bai sallah a banjin wani ya sa su malikiya wani bai ma wani abu? ina hadisan nan da suka ce wata ta zo ta ce ma'aikin Allah ana bin mahaifiyar ta azumi annabi ya ke azumi fadailin lahi a haƙƙo a yi ba to malikiya ba ta riƙe wannan ba su yi aiki da shi ba su ba ta riƙe wannan eh. babu ma da a ce mabaɗi ramadana wani kafarati wannan babin zai magana dangane da rankon azaman watan ramadan mutumin da ake bin shi azumin watan ramadan ya rama kun babu zai magana dangane da kafaruri da za a rika yi eh. haka umar ɗan khattab wata rana ya yi gaggawa an gane ko sai ya sha ruwa a cikin watan ramadan fi yaumin a wani yinin da fi yaumin bi kaimin a wani yinin da ya hada hadari an yi hadari a ranar kuma sai ya sha ruwa ba Allah asa Umar a fahimtarsa yana ganin ai rana ta fada rana ta daga ta fada yamma ta yi rana ta fada sai wani mutum ya zo ya ce ma umar ya kai shugaban mummunai rana ta fito sai umar ya ce matsalar karawa ce istihadi muka yi mun san alkhatab ya tsiro eh sai alkhatab ya tsiro wato wutan ba ta da yawa khatab yi da kawai dai karamar matsala ce ba damuwa ba ce an zo umma dan haso bayan la'asar shi ya ɗauka rana ce ta fada a yanke na ta ƙin kamar rana ce ta fada sai ya sa a sha ruwa sai bayan ya sha kawai sai ga rana ta wuce nan da nan aka rube yanzu an saba ma Allah ke nan an yi ka bayar annabi ke alhatsam ya ce matsalar karama ce ta wuce kawai a ce mai harama rana ɗaya ba mun gane ko na'am mhm. eh a maliki a rara mutum maliku ya ce abin da yake nufi da alaƙa da sirrin yana ga ɗan umar yana ganin karamar matsala ce tunda ba za ta tura maka komi ba in ba ne rabuwar rana ɗaya ba cikin abin da muke gani yana ganin ai awun yana da sauƙin ɗawainiya da ko yana da sauƙi ba a ce zai kai sattin ba don ka zaci rana ta faɗa sannan zai sha. rana ɗaya ce yana cewa kawai dama azumin rana ɗaya ne ba tashi haka yake a cikin malikiya kuma mutum ya ce yana zaci rana ta faɗa ya tabbata bai faɗa ba zai bai ya rama da mu je وعن عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر يصوم قضاء رمضان متتابعا يصوم قضاء رمضان متتابعا mutum ana buƙatan ya azumci rankon azumin watan ramadan a jere in kin ya haila na kwana biyar in za ki rama ki rama su a ne a jere in ka yi tafiya na kwana biyar za ka rama ka rama su a me a jere kakka mhm. Shi ne man aftara wanda ya sha ruwa min marar saboda rashin lafiya a ofisa sabarin ko saboda wajiya waɗannan manyan malamai guda biyu sun yi sabani dangane da yadda ake rama azumin watan ramadan sai ɗaya ya ce za a raba za ka iya rabawa in ana bin ka azumin watan ramadan za ka iya yin a rarrabe yau ka yi bayan sati biyu ka yi haka a rarrabe ɗayan ya ce ba a rabawa la adari qala yufarriqu bainahum ban sani ba tsakanin ta dan abbas da abu hurera wanda ya ce a iya iya rabawa wanda ya ce a iya haɗawa ban sani ba amma ɗaya cikin su da ya ce sai dai ka yi a jere ɗayan kuma ya ce ka iya mai sarrabawa mu je wato duk mutumin da ya kirkiro amai shine manista ka'a wanda ya kakaro amai wa huwa sa'imun yana azumi sai kakaro amai ba alaihi alqadab to ya rama ya zama duk kun gane kakaran amai ko kila ya sa hannu ko makamata haka har amai ya fita amma wanda shi aman da ya zo ai ka ga akwai wanda zai zo wanda tattas ba kai ne ka yawwa to in shi ne ya zo ba zai rama ba yace ya ji sa'id ibn musayyib ana mai tambaya dangane da rankon azumi sai sa'id ibn musayyib yace abin da ya fi man ni abin da na fi so shine ka araba a yi a jere a jera shine wa tara an gane ko wani ya zama takara ya zama wani bayan wani saboda suna ganin aka yaka shi ne ramuwa kaga aka kasan kai ya zama mutum ya ci gudu ai azumi azumin da ka sha a jere suke wajen rahabuwa ne haka rarraba azumin ramadana a rarraba suke a jere a jere sai mutum bai yi goma ba saboda bai da lafiya ai kaga a jere ne an gane kuma ko da a rarrabe ya sha a nan suna ganin cewa ya tsira wasu ma suna ganin ya raba ɗan in a rarraba ne in ka sha a jere ka jera in ka sha a rarrabe ka raba kun gane mu je سمعت مالكا يقول إيه فيمن فرق dangane da ma maliku ya ce mutumin da ya rarraba ɗin ba za a ce sake ba azumin su yi wannan sun isa shi amma dai abin da na fi so shine mutum ya jera maluku ya ce wanda ya ci ko ya sha da watan azumi da mantuwa ko da rafkanuwa ko kuma ya zama yana yin wani azumi na wajibi a kansa sai ya karya to zai rama ne to zai rama rana ɗaya ne to kun ji abin da nake faɗa a tun ɗazu na yana cewa man akala au shariba fi ramadan mutumin da ya ci ko sha da watan azumi safiyan da mantuwa mantawa yayi a safiyan da rakkanwa ya rafkana ne au safiyan ko ya manta au ma kana min siyami wajibin alayhi ko yana yin wani azumi na wajibi kaman alwashi to sai ya manta ko ya rakkanwa sai ya ci ko ya sha anna alayhi kaza a yaumin bakalahu zai rama rana ɗaya ne tas a madadin wannan ci da yi kan kuskure ko rafuwan wadan na eh. Eh. eh eh ɗaya ne kawai zai wancan da aka yi magana ba sai dai wancan da aka yi magana karki manta ana magana ne dangane da mutumin da ya zo ramuwan azumin ramadan to sai ya kusanci iyalin da cikin ramuwa ba a cikin ramadan ba ne a wajen ramadan ne yana rankon abin da ya wuce na na eh ai wannan mun karanta in a cikin zan ne abin da aka ci har na faɗa bayan na gama babu ma ni muku bayanai biyu ciki kuma akwai wannan na ce muku shi namijin kawai banda wa macen shi namijin zai yi kafara in an ce zai yi kafara zai yi azumi na wata biyu a jere kun gani ko ya yanta baiwa ko kuma ya ciyar da miskinai nawa da ciyar da miskinai sittin sannan kuma zai yi azumin rana ɗaya a madadin wannan karyawan ne kun gani yau mun yi wannan magana amma wanda aka ce wanda ba a ce ka fara ba wanda ya saki iyalin shi ne wajen ramuwan hada wara ba shi ne ba a ce ka fara ba kin gani muje eh ka ce ni eh na so yi ma tambaye ku sai muku me ya bambancin rafkano amma akwai ku kokarta me ya bambancin rafkanwa da mantuwa a ce ya manta za mu koma kan lokaci an gane ku annisiyanu huwa fukudani shay'in kulliya an zikirin da aqili ar-rashidul mutafassih malaman lugha suka ce al-nisyanu huwa fuqdani shay'i bil kulliyya rasa abu gaba ɗayan shi an zihin al-aqil ar-rashid daga mai hankali a halin mai natsuwa kuma mutum wanda a ɗabi'ance na iya tuna abu tun a halittar da aka yi masa ba solo wanda yake irin ton ɗin nan wanda kwakwalo su a tumta take ba za su akwai irin masu wannan halittar wanda yake yanzu ko magana aka yi jima wa irin kawai ɗan shirki kun gane da kyau akwai wanda za a ga <laughs> shi yau har kuma rai take ba ta iya ce komi shi bai san komi ba sai ka kwanan ka a gane shi ka fara ka yi ce wani wuce to ba irin shi ba kun ji abin da ake kira mantuwa kawai abu a kwakwalwarka ba da yana ciki sai ka nemi abin nan a kwakwalwarka ka rasa gaba ɗaya halalin kai ɗin da mai hankali ne ba ba ka ne kuma a san da ka nemi ka rasa a nan tsaka ce ba kula lalata ji ba ba a ce ba abin mantuwa in mutum ke laifi a ce yi kin buga nono an zube shi ana tilauka miki bulala don ka ji ka tambaye shi na soso hmm? oh, na wannan ba mutuwa ba ya rikice ne inda zai na zai ne zai tuno a'a kana na kanka kun fahimta sannan mutum ya zama mutafassin almutafassin shi ne wanda ba dan harma ba dan harma zagawa wato mutumin da yake yana iya tuna abu a halittar kwakwalwar ba Allah kun gani wannan shi ake kira shi ake kira annisiya da Allah kun fahimta shi ake kira ne annisiya to shi kuma a sahau shi ne ɗumaucewa rafkanuwa kenan karkana abin yana ƙwaƙwalwanka amma sai ka sulu ba kai ba kana tune abin na ƙwaƙwalwarka kana tafiya amma kawai ɗan wani lokaci sai fi kawai abin sai ya ɗauke maka bayan minti wa minti biyar kuma sai ne sai ya dawo shi ne rafkanuwa shi ba tafiya ne duka ba ba Allah kun gani wa'a yakan wani abin ne kun fahimta da kyau yanzu misali na fito gida yanzu din nan ina fa tare da yaro wanda zan bashi wani abu da ke bane ke gida ina ta da hajje kinkan lura ka kuma na riba abin na kwakwalwa na harkar a da daga yaro na ɗauko shi amma da na zo daidai shagon ma da zan karɓa abin daidai wurin kuma kawai dai abin duk na ɗan taɓa tafiya da wuce kamar nan da rijiyar can ba kuma sai abin ya dawo to yanzu sunan wannan mai asahau ka bai ka gane bambanci tsakanin asahau da al an gani. to kowanne dai mutum ya yi cikin biyu an gane da kyau kowanne cikin biyu ka san akwai lokacin da misali ka faɗi za ka manta kana azumi na tsawon lokaci ma wani ma sai an tuna maka ba ga wannan misali akwai wanda kuma kawai yana sine na azumi amma dan girmowan wani ɗan ruwan sanyi kuma kaɗan kawai minti sai ya ɗan fara sai abin ya dawo kira ya hau misali azumin farko musamman ga waɗanda ba saba an yi sosai ba sai ga ya manta yana azumi gaba ɗaya an gaji. in yi ko ya sha yanzu ya ci da mantuwa ke a yana yana tune sai dan wani abu ya dauke mutu hankali ke ci wani abu to na ko me yayi muje eh eh eh ina tare da mujahid ne jabal almajir abu da abbas yana dawafi a ɗakin ka'aba sai wani mutum ya zo wajensa sai masa tambaya dangane da azumin kafara kwanakin da ake yin su shin za a yi ajere azumin kafara mutum sai ya yi ko koko zai iya rarrabawa umaidu ya ce sai na ce masa za a iya haka in mutum ya so zai iya rarraba azumin kafara mujahid bin jabir ya ce ya ce a'a kai kuskuri ya za ka bayar fata ka ce zai iya rarraba ba zai iya rarraba ba domin a kira'an ka'abu a kira'an ubayyu bin ka'ab wata kira'a ce shaza amma ana amfani da ita yayin tafsir ka taimake ka wajen fasara Kur'ani, dukkanin الروايات الشاذة رواية شاذة وشواهد إن رواية عبد الله بن مسعود an gane ko in ruwayan ubay ibn ka'ab da wata ruwaya ta umar duk waɗannan ruwayoyin ana amfani da su su taimake wajen fassara alqur'ani amma ba a karanta su a sallah kun gane ko so yace a ruwayar shi ta ka'abu an ce salasatu ayyamin mutatabi'atin dangane da kafarar rantsuwa kafara ne kafara ne ya shi aka ce wata tabi'a wata ce a akiyar arwa da kuke amfani da sunan ba ne amma arwa ku bai bai kafa ko wata tabi'a an gane ko mu je fala malikum wayan la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al ayman fa kafaratuhu aw أو من أوسط ما من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الرواية أبي بن كعب فصيام ثلاثة أيام متتابعات kun ذلك zalika kafaratu aymanikum idza alaftum كو gane ko to ruwayan ubay ibn ka'ab akwai wannan ƙara amma ba kan mu ji ka kana qira'a tana waɗannan kamar ya ji faman lam yajid fa siyamu salasatu ayyamin mutatabi'a wannan ruwa ya shafa sai dai wajen fassaran ƙur'ani yanzu ka zo aka yi tafsiri don ran da ka zo kan wannan aya za a so ka kinkimo waɗa an gari da dauki wajen nan ruwa ka je ka yi tsari da za a ce maka wajen mai wajen fassara da nunawa masu kafara rantsuwa cewa a jera za su ba a mai قال مالك ايه قال مالك ما مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله في القران مصاب متتابعا abinda na fi so abinda Allah ya faɗa a Qur'ani na kafara a yi su a jejjere وقيل مالك عن المرأة تصيبه صائمة في رمضان to wasu ila malikun an tambayi ma maliku an mar'ati dangane da mace wata ta waye gari tana azumi sai رمضان cikin watan azumi sai wani jini sai ya dugu shine fatar da ba'u dab'atan min damin sai wani jini ya dugo dugowa na jini sai ta fitar da wani jini na sai ta fitar da wani dugo na jini kun gane min damin abidin tsantsan jini al'abid tsantsan gini wanda yake ba abin da ya gauraya shi shine al'adidu ainun ba'un ya zo khalisun kenan tsantsan gini ba abin da ya gauraya shi na baki-baki ba abin da ya gauraya shi na duro ruwa sai tsantsan jini ya fito mata amma ba yawa shine fatatu fa'u sai jini ya fita dab atan dan jini min dami min damin abisin na tsantsan jinin da ba wani abin da ya gauraya shi to sannan kuma fi gairi awani haidiha ba a kwanakin hailanta ba ita ta saba tana yin hailanta ne daga sha biyar ga wata zuwa ashirin to amma a yau biyar ga wata ne ma a yau din nan biyar ga wata kawai je a ga jini yayi eh sai a ga jini ya fito mata an gane a yau ne? sai ga jini ya zo mata sai ya za ta yi muje summa tanziru hatta sun siya to sai ta saurara har zuwa yamma tana ganin tana jira ko za ta ƙara ganin ya ƙara zuwa jini ne ya dugo mata tsantsan jini to sai ta jira kuma ya zo ba a kwanakin da ta saba yin haila ba sai ta jira zuwa yamma ta ga ko wani jinin zai zo ba la ta rashi a bata ta ƙara ganin ki ba sannan shagargari ma shagargari sai ta ƙara wayan gari sai ta ƙara ga wani wani dugon jinin amma kun bai kai na zai yawa ba sannan sai ya ƙara yankewa duka wannan yana yin mata wannan wasan ne kafin asalin kwanakin hailarta su zo da ‘yan wasu kwanaki kun gane ko? da mhm. aka tambayi ma maliku to yanzu ya watan nan baiwa Allah za ta yi da azuminsa da sallarta ma maliku ya ce wannan jinin jinin haila ne kun gane wannan jinin na me na haila ne in ta kai shi to kai sai ta karya azuminta sai ta rama abin da ta sha in jinin ya tafi sai ta wanka ta azumi wannan jinin na haila ne dalilin da ya sa aka ce na haila ne tare da cewa bai zo a kwanakin hailanta ba amma da ya tashi zai zo sai zo fiyo hailanta sosai abin mai abin fiyo tsantsan hailanta ya zo to duk da ba a kwanakin hailanta ba ne hailanta wato akwai abu guda biyu da za a kurka la'akari da shi wajen ba mata fatawa a kan haila duk wani jini in ya zama tabbas jinin haila ne saboda nau'in shi nau'in shi ya nuna wannan jinin fiyo haila ne ba a da ya cuɗanyi da shi damar abitsun an gane ko jini fiyo jini na haila ko ba a kwanakin haila ta bane ka ce mata su je ke wanka an gana ma ta zauna kace sallah kar ta je wa mace kun gane ko sai na biyu in ya zama a kwanakin ta ne in ya zama in ya zama a kwanakin ta ne to ko ba abin bane ko da kairul abid ne me gairul abid wanda ba tsantsan haila ba an gane amma kuma iko Allah da ya zo a kwanakin haila ta saba tana kwana biyar misali da ta kwana uku tana yi ragowan kwana biyu sai jini ya rika fita amma mai wani nau'in da ba jini ba ko ya baki-baki ko ya jajajir kamar an yanka kaza ko kuma ya fari ma sufura da kudura an gane ya zamto ya fita daga hayyacin haila gaba ɗaya ba ma irin haila ba ne amma kuma a ne a kwanakin haila nan ma haila Imame wancan an kalli tsantsan kalan shi na menene na haila ne amma ba ba ki ala ba sai sa aka ce mai haila wannan an kalli gashi dai gaskiya da yi kama da haila ba amma kuma yana da gane a ne a kwanakin haila to sai a kalli kwanakin ta sai a ce mata haila wannan na farko kun ga hujja nan mun karanta gashi a nan cikin wata wanda wa karanta yanzu wancan kuma ina ga mun baro wata ya can baya akwai lokacin da Aisha mata suna aika mata da da bambatsu sai su suka aika mata da shi sai ta duba suna ganin ai ga ruwa ruwa ne to Aisha ta kalla ai a kwanakin hailansu ne sai sai ka gaggawa an gane kuma haka ga hadisin kunna la na kuddu sufrata والقدره sai ce ba da ke shi'a sufura shi ne wannan fatsa-fatsan ruwan kudura guda-guda jini wanda shi ma dai ba irin nau'in jiran haila ba ne ta ce ba ma kidan yashi an gane a matsayin wani abu na haila amma ba da tsohon to ba da tsohon wajen fassaran shi mu a malikiya wajen fassara ba da tsohon a malikiya ana fassara ba da tsohon ai ba a da ayyali tsohon kun gane ba da ne a kotu karatukan can da za ku ji ana fassarawa eh, waɗanda ba a kan malikiya ba ba littafin malikiya ba sai a ce ba da tsohon ai ba a da zahir hai an gane da kyau amma a malikiya ana fassara ba da suhuri ne da ne ba a da ayyam sahabbai mata ba sa gidan ya duk wani abin da bai kama da jini ba ba sa lissafa a matsayin jinin haila amma bayan kwanakin hailar ya wuce in ko a cikin kwanakin hailar ne bai riga wuce ba ko da abin da bai kama ne da haila ba inda yana fita ta gabansu suna son yi cikin lissafin zai haila in ka ga ba ka sa cikin lissafin haila sai in kwanakin da suka saba yana musu yi ya wuce Allah kun gane da eh kaji waje wa alaikum salam ne aka ce za ta yi wanka za ta rama abin da bata sallata ba kun gane sa'annan kuma za ta yi sai ta yi wanka ta yi aji je aka tambayi ma الدم dangane da mutumin da ya musulunta a ƙarshen yini cikin ramadan ina wajen ƙarfe hudu an zo ana tafsirin la'asar sai zai musulunta to zai rama azumin watan ramazan din ne gaba daya na watan zai rama duka ko ko zai rama na ranar da ya musulunta ne kawai ya ce ba zai rama na watan duka ba zai fara azumi ne da gaba shine istina zai fara azumin gaba ne amma abin da na fi so ya rama ranar ma da ya musulunta zai ma malu ranar in ya musulunta karfe hudu ne to ana bin shi azumi da gani gobe kuma sai ya sa ya fara amma ba za a ce ɗauko daga baya ba an gane su mu je نعم ايه eh. in me ya yawa ai a ƙarshe mun ji imam eh, abdullahi dan umar abdullahi dan umar wanda shine malamin nafi nafi shine malamin malik abdullahi dan umar ya ce wani mutum ba zai ma wani mutum azumi ba wani mutum ba zai kamar da wani mutum ba zai ma wani mutum sallah ba sai ne maku ta aqidi nake ce maku malikiya gaba ɗaya ba su riƙe hadisan nan da suka zo kan cewa ai bashin Allah ya fi cancantan a biya ba wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce uwata ta rasu ana binta azumin alwashi an gane a fa asumu ana annabi ce fa fajalu lahi a haku an yi kuza duk waɗannan ruwan cewa ka biya ma babanka azumi ka biya ma babanka azumi ka biya ma wani wanda ka gada azumi ko azumin farilla ko azumin su ma waɗanda suke cewa a biya ai sun samu sabani akwai masu cewa a biya duka an gane ko a biya na ramadan a biya alwashi zance dai mafi kyau wanda mafi yawancin za a ga ibn hajjar da makamantan su albani a kai shine na alwashi ne kawai ake biya to malikiya da na alwashin an gane da su duka ba za a yi wani baya ma wani mutum azumi a malikiya kare da wani mutum ba zai ma wani mutum sallah ba an gane ko saboda su malikiya suna kauce wa jahiliya ne a jahiliya farko farko bayan a tsirgin shiga musulunci in mutum ya zo addini sai ce zai biya kuri a mai sallah zuwa ne dubinin mafira ai kaga ya fara biya ya fara deposit an fara mai sallah ko ya fara biya da haya ya shiga musulunci a ƙarshe wa a kalilan wa akda am lam yunabba bima fi sufi musa wa ibrahim alladhi waffa alla tadira waziratu wizra ukhra wa an laysa illa ma sa'a wa anna sa'yahu kaga ya so ya biya ai masa to shi yasa malikiya suke kaucewa imam maliku ma dai ai da akwai fitowar da suka saba wa masu dan kasumu da sauran su malam abdul kun gane da kyau amma a takaice dai maskabar imam maliku maskaba ce wacce da duban abubuwa da yawa da abin da ya shafi in kana da zurfin karanta littattafan su za a gani yanzu duk abin nan da kuke ji muke ka karantawa tun daga farkon karatun littafin nan ai mun ga abuwa da yawa wanda wani zai ce ai imam maliku bai da hujja yana kafa su dan amalu ahli madina imam maliku ya dauka a matsayin mai a matsayin hujja kun gane to da yawa waɗanda ba su kun abubuwan sai su ɗauka kawai ta zuciya ne imam maliku yake yi kawo su ko kuma shi kawai san garin su ne na madina akwai dalilai akwai hujjojin da aka je dogara da su yake sa yake hukunci da aikin mutanen ne madina a yanzu cikin littattafan da nake karantawa a yan kwanan nan akwai littafin amalu ahalin madina yanzu aka ita na mota na da inda zan je da ita nake tafiya da inda zan samu lokaci ina karanta littafin bari da ko da ko ka dalibi ne ya je ka buɗe mota ta za a ga wani jabi amalu ahlul madina ila ga ko mujalladi daya ko mujalladi uku ne yana na a mota kun gani to in kana karanta irin waɗannan littattafan za ka san wato ba wai ana ana kwai ne ba zakara ba ko dalilan kun gane ko duk abin da haka imam maliku ya gina cikin wafa ya yi dogaro da shi ya ce wannan shine a habbu masani. wannan shine na cimma malamai a garinmu wannan shine mutanen Madina suke kaza kaga mun karanta matsala ta fi dari daga fara karatun wannan zuwa nan inda Imam Malik yake cewa aikin yan garinmu haka na cimma malamai na cimma malamai baladina na kun gane to tun mai hujjojin Imam Malik kun gane ba da san zuciya ne ba dan kan wata rana kawai ka ji an daure ka ka da jama'a an taru maka ka ka dinga mana bindiga akan littattafan malikiya wala Allah saboda kila suna da tsauri mutum bai iya karantawa ba ya galibi ya dan je karatu shi haka da sama sama ya ya ya islam ya waje sama sama bai bai bi daure ba domin littafin malikiyan nan sai kai ka kwankwasa daure to ya sa muku bakin jini ma tsaurin ya sa musu bakin jini yanzu akwai matasan bukatu suna na anan sun yadda sun zauna muna koya masu waɗannan tafai tun muna muna muna muna yi jiraran laraba na malikiyan nan in ba ka fi matasa ba su ta sha'awar ba su da sha'awar su wanda ya fara da ji an ja mashi jumla wajen jumla goma bai fahimci inda aka dosa ba yan rufe littafin da ce duk bida'a ne ya a bayi bulugul maram kawai da zai je dauki zubulul salam ya dan karanta abin ya karanta yi ke nan ya zo ce ya ga bulugul maram ya gama ya kara da ya tsosa shi amma waɗannan suka wanda sai an yi su sosai za a yi rabin shafi ne a ce an zo wurin kwana makon da zai zo kuma a zo a yi eh a zo a daga to sai ya gabata a shawar manzo alhamdulillah ana samun matasa suna suna sha'awar abin suna jin abin yana da zaki sai aka samu wanda shi ya yi abin in yana kuwa maka to za ka ji rika jin shaukin abin kun gani, galibi in ka samu wanda bil haƙiƙa shi ma bai yi abin ne ba in ya zama kawai zai kinkima abin ne to ba za ka rika jin daɗin abin ba tunda sirrukan da ya dace ke kunshi a karatun ba zai iya fito da su ba to sai ka ji karatun ya ji maka a rai saboda za ka kama ba kama su komai ba ka fahimci inda aka dosa ba kun gane kula da waɗannan tafai kun ga wannan littafin wanda ya samu dama ya same shi sai karanta shi kun gan shi ko guda uku ne za ku ga an ce almasa'il lati bana hal imamu malik ala amali ahli almadinati tawsiqan wa dirasatan kun fahimta tausikan wajen rafata matsalolin da imam maliku ya gina da fi bana hal imamu malik ala amali ahlul madina matsalolin da ya gina su ne karkashin me tausikan zai wasa kafi ya nuna matsalolin da tabbatattu ga hujjojin kowace matsala ne ɗauka a fitar maka da me da dalilinta wata rasa kuma ya rasa a kanta na ilimi an gane sai kun fahimta sa an gane kwanan yana ta karanta karanta inda na samu dama saboda munasaban wannan karatun da muke na muwatta da sai tafsiri kuma saboda kusantowar ramadan da eh eh za ka iya rarrabawa za ka iya jere kawai da makaranta za ka iya rabawa za ka kuma yi a jere mu je babu kaba istafawu eh حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا كائنتين متطوعتين فأوحي إليهما ضعاف فأخبرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وظهرها أن عائشة واتو أن عائشة وحفصة da Aisha da Hafsa matar Annabi sama matan ma'aikin Allah sun wayi gari suna azumi dukkan suna ta tsawiya zaman nafila fa ubudiya na kuma ta'amun sai aka kawo musu kyautan abinci fa abra fa afrada wato fa ab tara ta alaihi duk sai za kare azumi ila abincin mai galma galmi ne ko kai ko eh abinci mai mai da hala alaihi ma rasul sai ma'aikin Allah ya shigo wajen su kala ja ja ta ce fa qalan ma'aikin Allah na shigowa gida sai hafsa sai ta ce wa ba da rasmi kun gane ko wa ba da rasmi bil kalama ta riga ne yin magana kai gaggawa yin ba ma'aikin Allah magana kafin ni to dama ba kun san ita halin baban da take ne wa kanat binta abi'a to dama kowa sabta halin baban da ta biyo me wa kanat binta abi'a ita man halin baba da ta biyo gaggawa wajen yin bayanin abu ba ba ba tsaiko tana da zafin irin wa shi ne wa kanat magajiyar baban da Da ba ita magajiyar baban da ke tana da kankawa wajen ba zaurarawa na kuna shigowa ta tarbe shi ya rasulallah ya ce ya ma'aikata Allah inni asbahatu wa ana wa aisha sa'imatayn na waye gari ni da aisha muna azumi mutaqawwi'atayn azumin ta tsawiyi ya aka ba mu kyautar abinci sai muka ci wannan abincin sai ma'aikin Allah ya ce to kurama a madadin wannan da muka sha fara ma wata rana kaga ya nuna mana babu kaza ita ta tsawuki Babu azumin nafila a yaran gwani azumin nafila ne amma a ne a rama in ba ka fara ka karya to sai ka rama من أكل أو شرب فاديا أو ناسيا في صيام في صيام تطوعه دم متمن da ya ci da rafkanwa ko ya sha kun gane da mantuwa ko rafkanwa a za a turaban ya yi tambaya mun bambanta su ko rafkanwa da me fi siyami ta sauyin azumin nafila to ba a ce ka karama ba to sai ka cika sai ka cika rananka an gane sai ka me ba a ce karama ba ba zai karya azumin shi ba misali in kana azumin litini ko alhamis ko tasu'a ko ashura ko yau arfa sai ka manta ka ci abinci ko ka manta ka sha abin sha an gane da kyau to sai ba a ce ka rama ko ɗaya ba sai ka ci gaba da azuminka ina hadisin nan da kuke yawan jan mana na cikin sahih muslim cewa wanda ya manta sai ya ci ko ya sha da mantuwa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu falal kaza wal kafara haka ba aikin Allah yake amma maliku yace azaman nafila ba annabi yana magana ne kan azaman nafila kun gane da kyau annabi yana magana ne kan me ka azaman nafila kun gane amma azaman farilla in ka ci da mantuwa ko ka sha da mantuwa ko da rakkanuwa za ka rama nawa Shi ne matsalar da muka baro a baya kun fahimta amma in azumi ne na nafila kun gane to hadisai suna nan sun zo imam maliku duk yayi ruko da su amma a azumin ne a azumin nafila da zarar wani zo ce ai in ka ci ko ka sha da mantuwa Allah ne ce da kai ka sha ya sha da kai ba za ka yi ramu ba za ka yi kafara ba a ce kore ko a nafila kwarai kuwa na kula ba an gane da kyau to ka ji waɗannan matsaloli kun gane yawwa yana da kyau tun musan su musannan musannan an gane da kyau domin ka jo kawai yanzu irin rubuce-rubuce da ake yi wani ya rubuta rubutul akalam bi a kamin siyam wani ya rubuta al'ilmam bi a kamin siyam kowa ya rubuta yana yi yana kallon masabar kasansu duka ka kalli matsalolin nan da kake gani su same suna fitarwa ko in ka je ka ɗauki al'umda littafin fikihun ahmad ɗan hanbal an gane littafin ne fikihun ahmad ɗan hanbal za ka ga kaɗan ne matsaloli suke saba musu an fahimta da kyau saboda ita ce masabar da ake yi a yankin saudiya yankin bijar gaba ɗaya kuwait labanan Siriya, suriya urdun Saudiyya, duka waɗannan masabar almamu ahmad dan hanbal ita tana da nata hoton a wani gefe da kaga a masabar ahmad dan hanbal ba laifi bane a istimnai an gane su za je ta ci wani ne wanda duk tsala uzubatu wanda uzubarsa ta yi tsawo gaurantarsa ta yi tsawo to ba laifi bane ya samu wani dubara da zai rika yi ya rika biyan bukata a maskabar ma a maskabar malikiya da ke take nan yankin haramu an gane da kyau a shakin jama'a ba cewa aka yi adawa a maskaba ba amma dai abin da ake faɗa ma in Allah ya sa ka san waɗanda littattafan zai sa ka ka kallon komai a ilmanci an gane za ka rika jingina jahilci da ko wani abu ga wanda shi kuma ya zo ya mai yi wancan fito Bayan yanzu ka ga wani limamin juma'a wanda tijon mu sai ya hau mumbai da azumi sai ya hudu ban shi sai ce duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa ya rama daya malam sani gumi shi nan sai kuma wani juma'a mai zuwa zai zo sai ɗauki sirika zai yi kuri zai kuri hudu ba Na faɗa maka waki ne bai da ya faru zai kuri hudu ba abin da mala ya faɗa kuskure ne ga sunnar manzon Allah manzon Allah ya ce sai shiga jan waɗannan hadisai a gaban taro limamin juma'a da tijo an gane da kyau shi ya yi nashi wannan bayanin cewa arama ɗaya wanda ya keme ya sha kai kuma ka zo wannan masallaci kusa da mambare shi ya shigo masallaci ya ce wani ba zan faɗi sunan malamin ne ba sai ya ce wani eh duk wani abu ne kana iya cin mana gida wallahi haka ya ce mishi ki kana iya cin mana gida malam zani gumi baka zo kana iya cin mana gida sai ya farke da kuka da ba jakuri akan lafiya jawon barin da ya wani bai ai kaga wato yanzu misali irin wannan shi malamin ne ya yi bashirmanci in ka bincike shi in an ce kai shi aure ke na ganin kawai malikiya ba ba su ma na hadisin ne ba sun san shi kuma sun masa wuri kuma suna aiki da shi amma yana ake aiki da da fassaran wa da fassaran imam maliku imam maliku ka ce jahili eh ka ce wanda ya sani ma maliku baka isa ka ce jahili ne ba kawun fara karatun mu dadin nan shine sai da maka karanta takaitaccen me kun ji sai da annabi ya ambace shi sai da manzo Allah ya wasiya da cewa imamu maliku ne manzo Allah ya san ne to kai wasan da kai <laughs> ka zo kana wata tijar ki kunya eh ma maliku sai da atba'ikin Allah ya ce lokaci ya kusa shakku an yadriban nasu akabidan ibili falan yajidu aliman min ali madina abu isa ka turmuzi shi kadai ya rawaito wannan hadisin cikin sunan turmuzi kuma yace imamu maliku ake ne. shine malamin da za a bincika duniya kaf ba za a sami irin ba yushaku lokaci ya kusa fa ilmin min af'alul muqaraba an yatliban nasu akadidan ibn mutane su hawo manya manyan abin hawa shine akadidan ibn manyan abin hawa an gane ko sun suka zaga duniya gabas da yamma kudu da arewa malam ya jidu aliman ba za su malami madina irin na madina wai malamin madina jama'a maliku ji abu isa kasar mutu domin shi ne wanda ya karatu a madina ya karantar a madina ya mutu a madina bai taba zuwa ko ina ba in ba aikin hajji ba shi a madina ta haife shi a madina ya karatun a madina ya karantar babban jami'an shi masallacin manzon Allah sallama nan ne aka kyankyashe shi shi ma nan ya ci gaba da karantarwa ya mutu kawo mutum ya taja a biyu din nan ya staff school tun daga naziri primary staff school na biyu ya gama ya yi secondary a wurin ya gama ya shige ya je faculty of art ko of education ko wani abu ya je ya shige ya digirin shi nan ya zan professor shi nan ya shiga gaba da karantarwa nan ya kwanta mutu a burne shi bayan wani aji nan haka fa imam maliku ba ya rayuwa a masallacin annabi tun yana yaro tun yana yaro nan maman shi ta dan nada mishi rawani ta mishi wanka da yake da zai koyi me idan ce ka je koyi ladabin malamin ka kafin me yake ya fara duk a madina yake to haka shine dan madina zalla ya sa malam ya ce in annabi ya ce ba za a samu malami irin na madina ba to waye ya kusa imam malik duk ka kasa annabi bin sa'a sun bar madina sun tafi bagada an gane shi ko bai taba zuwa ko ina ba in ka ga ya bar madina aikin haji zai je ya me zai je ya dawo sai ba laifi ba ne kai digirorin ka duka anan ya biyu kana an zariya ba ka da bukatar zuwa ko ina muna nan dalili ya sai ba ka baka je ka karkare daji kawai kai ta tafiya kana addu'o'i ka kai hadari da kana zai da muka ji haka fito kai ta hambarawa amma in kuka so nan zariya za ku zauna komi za ku yi har karatun nan na addini ba abin da ba za ka yi ba ba ka da bukatar sai kai rikila in kana da kwazo kun gane komi za ka yi ki a ina komi za ka yi shi a karatu a nan za a yi da a addinin da karatu bokon ka duka za ka gama rurinka. tas wani zai tafi madina ka zo nan ya tankwashe kaba ka biya mai tabbas madina ya je wallahi zai dawo shi ya san ana bayanin karatun zai kawo zai tankwashe kaba ya zaman tayya ka kara mai ta azariya zaria imam maliku shi ma bai je ko ina ba ina ya zauna madina kun kuma ka samu dama ka ga cewa hidindimu za su yi maka yawa a nan wurin da abokai da yan mata da sauransu sai ka kada ka wajen kano din nan eh, shi kadai ke wajen duwayan wannan mun gane a ah, hadisi ne ingantacce yanzu an ce buhari ya ruwa ko turmuzi ya ruwa ko ai baya cikin dalilin da kan sa a kalla inganta hadisi ko kawai dan ibnu majah yake banta da hadisi ta iya yiwa ya rubuto ta hanyoyi daban-daban hadisi mutu wa tiri amma yanzu samu mutum da yanayi mai rubuto shi kun gani majid to kaji in har mutum ya ci ko ya sha eh وليس على من أصاب امرأة من أصابه أمر يقطع ثيابه وهو متطوع قضاء haka kuma duk mutumin da wani al'amari ya same shi wanda wanda al'amarin yanke mashi azumi kun gane alhalan ɗau'i ne azumin tadawu'i qaza'un ba ce rama ba idza kana inna ma afara min udrin in ya zama ya sha ne saboda wani uzuri gaira muta'ammidin lil wanda ba da gangan ne ya ainihin karya azumin shi ba ya ce kuma ba na ganin sai ya sake sallar nafila in wani abu ne ya faru ya sa ya lalata sallar wanda ba zai iya tsire shi ba kana cikin sallar nafila sai wani abu ya sa sallar ta lalace kun gane kila tusa kai kila fitsari ka bi kila wani abu ne wanda yake za ka buƙaci zuwa ga sake alula مالك يجي ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة bai kamaci wani mutum ya aikata wani abu cikin ayyuka na garba kamar misalin sallah ko azumi ko aikin hajji da makamantan cikin ayyuka na gari wanda mutane suke tsawuki na nafulfuli bai kamata mutum ya yanke wannan ba har sai ya cika azuminsa har sai ya cika wannan aikin nasa hatta ya cimma ko na ciki sai ya cika wannan abu a yanda abin yake a sunnarsa in ya riga ya kabbara har ba ba a yadda ya juya ba ya sallama sallar shi sai ya kammala a biyu in ya fara azumi ba a yadda ya karya azumin shi na nafila ba sai ya gama azumin shi da yanayin shi in mutum ya haraman aikin hajji ba a yarda ya dawo gida ya fasa ba har sai ya kan cika aikin hajjinsa in mutum ya fara dawafi ba a yadda ya yanke dawafin shi ba har sai ya gama kewayawa sau bakwai bai kamaci mutum a ce ya kyala wani abu cikin abin da aka faɗa ɗin nan ba bayan ya riga ya fara har sai ya kammala sai dai in wani al'amari ne ya bujurto mace kamar fitsari bayan gida kusa irin abin da yake fito mutane na bukatun yau da gobe misali irin cututtukan da ake ma mutane uzuri in sun afku da su ya sa sun yanke wata ibada da irin al'amara da cututtuka da wasu abubuwa ne da gobe waɗanda suka fi zuwa mutane suna cikin ibada duk wannan ya dalili akan cewa kaka fara wani aiki na nafila kaka fara wata aikin ibada ba baka gama ba ka yanke saboda me Allah ya ce ku ci ku sha sai farin bakin wato farin zare ya bayyana muku minar alkhayt al-aswad daga bakin zare amma fa na asuba ma'ana har alfajir ya kullo sannan ku cika azumi zuwa dare kowa ya gane bakin zare da farin zare ko yadda da suka dauka kowa ya san wannan kissa da ko irin yadda da su suna sa bakin zare da farin zare a ina kasan matashin su kuma a kafar su lokacin da Allah ta'ala ce hukun roki ruhu hatta ta bayyana lakum al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to sabai sun dauka zahirin fassarar ayan haka take ku dinga ci ku dinga sha har sai kun ga bakin zare ya bayyana daga fari to sai mutum zai siyo gari ku gari ɗaya fari ɗaya baki zai sa kasan matashin ke hukun na kofa da wando ya ta wasu in ya tashi ci abincin ke sha abincin sai ya ɗaga matashi in ya hango bakin ya hango farin tsakar dare ne ɗaki ba fitilla da duhu an kukulla ko ba da wuto in ya ɗaga haka in bai ga ba bai ga farin ba zai mai da kai kawai abin shi ya ɗora girki kawai ta ce abin shi wani ba zai daina cin ba misali sai ya wajen bakwai takwas na safe saboda a lokacin ne in ya ɗaga mataki zai iya daina ganin zai iya ganin farin zare da mai sai ce shi ne haitar abu yanzu da haitar aso da cikin sa kuma akwai wanda shi ya daura farin ne da waje a kafar yana ɗaki sai ya ɗan kafa in ya hango kuma ga ɗaki da duhu in ya hango shi ke nan bai hango bai ce to za a ci gaba da cin abinci har sai an hangowa to da aka haɗu da an daga masu annabi ce a a ba wannan shi ake nufi ba ba ana nufin zare wannan na kasuwa na lilo ba bakin zare bakin zare na nufin duhun dare farin zare na nufin hasken alfijir hatta ya tabayyana na kuma alkhaitul abyad min alkhaitul aswad wannan yana nufin har sai lokacin da kuka ga farin alfijir ya ceto cikin dukun dare to zaran alfijir ya buya ga shi ku ji Allah ce min alfajir ba an gane ko hatta har an gane jama'a da kyau da kun ji hatta din nan ligaya ce tana fitowa yana fitowa gode na ci gode na sha an gane ko eh, sai Allah ya ce sun ba a cin musu ya ma ilalle kaga Allah ya ce a cika Allah ya ce a yi a cika kenan ka yanke kaka fara a zaman nafula ka yanke wa alaikum itimamu itimamu siyam wajibi a cika azumi kama qala Allah ta'ala Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah ashe aikin hajji ma ana son an fara a yi falau anna rajulan ahalla bil hajji tatawwa'an inda mutum zai haramin aikin hajji shine ahalla ta nafila wa qad qadal faridata al halin yayi aikin hajji ta farilla ya riga yayi aikin hajji ta ne ya rage nafila dama in kai aikin aikin hajji sau daya ta farilla sauran duk da zaka yi mai to misali mutum ya riga ya ta farilla to wata wata shekara sai je makka da marwa zai yi ta nafila mun gane to bai kamata wannan mutum bayan ya fara aikin hajji ta nafila wai don takamin ai ba ta fara ba shi ya riga ta ta nafilan kibaranta ta farilla kibaranta to wai don yana takamin ta nafila ce ya yanke ma Allah bai kamata ba kai ya yanke don ya kada ya yadda ya fara aikin hajji a matsayin shi na mukram wanda ya ce ya harbi da aikin hajji ya dawo ya zama halalan shi ne wanda bai harbi da mai aikin hajji ba kai ya warware ya koma halalin kai duk mutumin da ya shiga wani wani aiki na nafila ya kamata ya cika in ya riga ya fara irin yadda yake cika farilla wannan shine wuzi kyawun abin da zai don saboda Allah jama'a yanzu kai da kaji wannan sai ka zo kuma sai ka karanta hadisi hadisin jabiru idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktuba in aka riga aka tsaye da sallah ba ta sallah ya gabar Allah ya ka ce to zuga hadisi ya ce idan uku muka salatu fala salata illa al-maktuba in an tsaye da sallah ba ta sallah ya gabar Allah sai na zo na fula liman bai sai na zo masallaci liman bai zo ba sai na fara tafiye shi masjid na fara na yi rasa a farko ina ta biyu sai ga liman yi zuwa a zuwa masallaci sai da wanda yake tsayawa ce a biyar ya kai ikama an yi kaman nan ni kuma yana nan na yi ruku'u na ta sallata ta nafila ba ta farilla ba kai da ka san wannan karatun sai aka ce ka fassara wannan hadisin wannan hadisin ne idan mutum wuce salatu fala salatu illa maktuba yana nufin in aka riga aka je da sallan na farilla kar wani ya zo ya kabbarta nafila ko ko yana nufin hatta wanda ya riga ya kabbarta nafilan kafin a yi kamar shi ma ta ta wuce wanda ya ke nufi suka fara domin wannan da ya riga fara duk da karatu suka mun ji daga manyan malamai ba a sanye ne wala tubutulu a amalaku kan ku ba ɓata ayyukan za ka in ka riga ka fara in ka riga ka ce Allahu akbar sai limin ya zai ya kama ka da da baya ka kyale su gaba ka kammala ne amma in baka riga ka fara ba فلا ثلاثة إلا المطلوبة قال لا أكون جاني مجاز ها كنت وقت مجرانكم دامت دامت كمان قربي ايدي دي دامت دامت ثلاثة دامت سلا عذار شعبين دي ولا إن شاء الله ta tsora kalmi ki dilata aba da kuka je ka kabar mashin ɗinka ko wani abin hawan ka nesa ba sunna ba ce sunna shine ka zama kusa da ita annabi ya je gidan abu ayyuba sai aka yi wa rakumar shi kirki a waje a gobar gida aka sa mata kirki aka ce ki annabi ta daga ciki rakubar tana gobar gida a rikawa da ta annabi ya waye da haka ya bayar da rakubar gida gobar ba aka ce ita na nan daga wajen zaure ta an cike ta annabi ta a shigo da ta ciki almar'u a rahali almar'u a rahali duk inda mutum yake zama yana kusa da ne to ita ce sunna yawa bid'a ita ce karka ijewa nesa don gane zo yawa a zaga da ita zagen nan sai a shigo da ita alaikum salam na

Muhammadu mutum ne ta kira shi na nafila kun ga zai dinke saboda hadisin nan na jirai kun gane ka ga nan ba komai in wani abu yanke an ce ba sai ka raba ba shi nan mun karanta a farkon makaranta jama'a to wannan babu zai magana dangane da ciyar wanda wato mutumin da yake shan ruwa a watan azumi baya azumi amma ba wai don bai da lafiya ne ba ya sha ne bin gairi illa ba tare da wani mai rashin lafiya ba eh, fi ramadana min illatin to babu fidiyati man afa fi ramadana min illatin babin da zai magana dangane da mutum fidiyar da wato mutum zai rika bayarwa don yana shan ruwa baya azumi a cikin watan azumi baya azumi amma abin da yasa bai azumi min illatin kila tsufa ne min illatin kila haihuwa ne ciki ne min illatin kila shayarwa ne min gari illatin yanzu to fata da wani illa ba kenan to ba dai za mu ji mazmun ɗin ana tsammanin kabira ana tsammanin ya tsufa an gane ko wato yanzu nake tunawa malam daga samun ku ina da gayyata a samun na ɗalibai alasaba yau bane alhamdulillah yau ne to eh na manta wallahi kabira ana tsamali ya girma girma ya zo masa hatta kana la yaqdiru ala siyami har zai zanto bai da bai da ikon yayi azumi Allahu akbar ana tsamali ya girma ya zama bai da me fakana la fakana yabtadi sai zama ciyarwa yake ba da fansa yake ya yi shekaru ana tsammali a duniya ga 'ya'ya ga 'ya'ya yana da 'ya'ya kusan tamanin da wani abu 'ya'ya 'ya'yan ana tsammali sun kusa ɗari sun 'ya'ya kyankyasassu kyankyasassu na taɓa gani a wani gaji ina kar tarihi aka ce ya yi wagon hamsin lokaci da tare da haka yana da tamanin da wani abu a duniya ya mutu ya bani ɗin ƙasa sun ƴaƴa ne duka daga jikin ana suka yi ai addu'an annabi sallallahu alaihi kun manta da aka zo ne shi gaban annabi sama annabi ya ma ana tsammanin addu'a Allahumma kusur malahu wa waladahu wa barikahu eh ka gani Allahumma kusur malahu wa waladahu wa barik lahu wa til umrahu a hakim an gane ya dace wannan hakim ya kawo ta wa filme amma a cikin sunan ya ci can Allahumma kasur malahu wa waladahu wa barik lahu Allahumma kasur malahu Allah ka yawaita mushi kuɗi ya za mai kudi gaske ne a Madina ana tsammani ba laifi gode ka zai mai kuɗi ba haram bane yawa ni'man malun salih fiye da rajulin salih kun gane ko sannan wa waladahu Allah ka sa ya zama da yaya da yawa za ka isa ya yayin gini sun buɗe da ya ba ya mutu ya bar tamanin ne da wani abu wa barin abu Allah ka sa mu ji albarka waye da ta ana zama ba? hakim ya kawo wata wani lafazi yake wa sai umrar Allah ka tsawaita mai ku ya tsufa sosai tukutuku ana son na an gane hakutun yana yaro a kawai gidan ma'aikin allah ya sa duk kula waɗannan ya gan su duk da ya ga da mai nan duk su sifin suna harawan su waka a tattafi duk ya ba can nan ya san yadda aka yi an gane ko to sai da ya tuku tuku ya kai gaba ma a iya azumi sai ya zama yana cewa kala malikun maliku ya ce wala ara zalika wajiban ina ganin cewa ba dole bane wa ahabbu ilayya an ya idza kana qawiyan alayhi abinda ya fi man shine mutum ya zama an Ya yayi azumin idza kana qawiyan alayhi in yana da ni yana da karfi yayi an gane fa man abda wanda ya mai man fada wanda ya bada to wanda kuma ya zama wanda shi ya zama zai bada amsan zai bada abinci to fa inna ma yutimu zai ciyar makana kulli yawmin din rana muddan zai bada mudu ne bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam mudin annabi in baban ka bai iya azumi saboda tsufa to kullum zai bada ne amma in zai yi in ko ba zai yi ba kullum zai a bada mudu na muddin nabi muddin nabi ka ga dan tafi ko ko ko kilo ɗaya bai kai ba ko rabu ko mene ake ce musu ne banda tiya ko rabu tiya bai kai ba mutu ɗaya ke da ko kwano ɗaya bai yi ba da wuce kwata ba to shi dai bayar kullum وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامي أما عبد الله عمر تنبأ دنجري لما تنتكي idza khafat ala wani biha in tana jin tsoron abin da ke cikin cikin ta kai wahala in ta azumi wastadda alaiha siyamu azumi tsanani gare ta za ta sha wahala in kai kala kuma imam malik yace tuftiru a abda dan umar kai yace kufiru sai ta sha wa mu ta ciyar makana kulli yawmin miskini a kullum sai ta ciyar da me miskini muddan ta ciyar da mudu daya min hin qadin na alkaba muddin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ka bani suke yayi qala malikun wa ahlul ilmi yarawna alai al qada'a amma malaman fa suna ganin bayan ta ciyar kuma ce ramuwa bayan ta ciyar kuma ce me dan Allah ya ce faman kana minkum bayyana ala safarin fa iddatun min ayyami wanda bai da lafiya ko yana tafiya ya rama ya Allah ya kana wasu kwanaki ya rama na zari kamar marban suna ganin ai da suke da suke, nau'i ne na me min al ciwo ne cikin cututtuka ma al-khawfi ala da ciwo ne ya haɗu cikin tsoron abin da zai wahalar da wata da yaron da ke cikin cikinta mu je mala من كان عليه قضاء رمضان فليقضي duk mutumin da ake bin shi azumin watan ramadan ya kamata ya biya in bai biya ba alhalin zai iya biyan yana da ƙarfi zai iya biya sai da wani raba zaɗin ya zo to zai ciyar kullum zai ne in wani ya tambaye ka ana bin shi azumin bara ga na bana ya zo kuma bai biya na bara ba to sai na banan to yanzu baɗi in zai biya na bara bayan an gaba wuce na bana In gane karatun yanzu wanda ana bin shi azumin azumin da muka wuce har jumadal akira din nan ya wuce aka shiga rajab aka je sha'aban har aka shiga ramadan kaga dole ramadan zai to sai a shawwal ke yana so ya rawa na bara Da me zai yi kullum sai ya ba da inge azumi ɗaya kuma zai ciyar da miskini da zai ciyar da shi mutu ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ma azalikar kaza ita kuma ya ramu kuma ya mai ramuwa da cewa aka ce abu wata kun gane ko jimali ji mu je eh eh sa'id ibn zurai shi ma kawo karatu irin wannan Babu da ya tattaro cewa lalle a mai azumi aisha allah ya kara mata yarda da ke akan dina azumin watan ramadan ba na samun daman yin har ma watan sha'aban sai a watan sha'aban kenan ba laifi bane an jinkirta mu dai, alaikum eh masu ita ba sai ta yi ranko ba ya ranko ba gani ita ne ce amma sun ce su za ta rama bayan ta ciyar kuma ta rama ai shine ma karanta gai kala maliku ahlul ilmi yarawna alaiha alqaza suna ganin sai ta rama saboda ai su sun shiga da ita kawai matsayin mai mare lafiya a gani Oke, ta ce kusa za ta rama, to sun ce ai gaskiya ne kuma, inda za ta rama, sun gata ya yace a faɗin mara lafiya ne suka ce ta ce tun da an daga mata gaba, kuma ta rama wasu in jo su amma zancen da ya fi kyau cikin wannan kawai ta rama da mun gane in za ta iya rama wato duka kun san ba wata hakiki ne muke yi ko ta matsala sai mun tsaya mun kalle shi a ba aka mun ce wannan za mu yi za mu daɗe ba za mu duk ɗaliban ilimi ne nan kuna da littattafai kuna karatu an gane za a karanta fitoyi kala-kala tsakanin waɗanda suke cewa mai ciki cewa kawai za ta yi da waɗanda suke cewa mai ciki ramawa kawai za ta yi kun gane ko to illa a karshe-karshen nan ne abin da na tsaya a kan a karshe-karshen nan wani jami da na karanta na rubar rusire da yake cewa mai gwarne wanda take mai mai gwarne in mace tana gwarne wannan ciyarwar kawai za a ce in mace tana haihuwar raƙumma tana samun mai tazara wannan ramawa ne kawai sai kuma shi wancan can na cewa da ramawa an gije shi a gefe bai da wanda ke an gane ko yanzu matan da take gwanni ta fi shekara za ta yi to da lokaci ma an kashe ta rawa da lokaci za ta rawa ita wanta ko dai kyarwa ko ciki ko shekara goma kenan ko kyarwa ko ciki ko kyarwa ko ciki shekarar da sha biyar ko kyarwa ko ciki ba ga da yake ya ta rawa? Hmm? ya ba ta sha din saboda shayar wanda ya kuce sai ta latar fafalu tana haihuwa za ta fara shayarwa tana cikin shayarwar nan ko za ta kama ciki shi ne gwarne an gane ko gwarne gwarne iko Allah ko <laughs> jibawa kiya mawaƙiya ta ce gwarne iko Allah shi ne gwarne in ta haihu tana cikin sha'awa ya ta samu ciki ta samu ciki yaron a daddabe a daddabe za a yaye shi ba dan lokaci ba ba dan ya kai haule ni kamile ne ba kun gani so bayan ta yaye shi da ciki dama sai ta haihu tana haihuwa kuma sai ta ƙara samun ciki wannan ya ce wata za ta rawa to ita za ta rawa ya ka ce ta ciyar ta gani ta zo mai ta kuma haɗa ba to kaga sai a bata fatuwa a cikin ne ta ciyar amma wanda misali in ta haihu ita shekara uku hudu ma bata ƙara haihuwa ba to wannan ya ce ta rama Okay. باب صيام اليوم الذي تفضي Eh. a dama ana nufin sun an shekara ɗaya tare da makanci mutumin da ake bin shi wani azumi sai ya zama har wani azumin ya zo bai biya ba tun ya tashi zai biya saboda jinkirin da ya yi ya ce tuni ciyar kuma ya biya ka gani Su ma ciyar ba dole ba ne in yi ran fira mun kawai ya gina mu je babu ya miliyomin da biyu shan kudi ne wannan babun zai magana dangane da azumin kwanakin da ana shakka a ciki je mu samu Kun san yau mu shakki? yau mu shakki shi ne ana ranar da za a fara duban farko ranar ashirin da tara ga watan sha'aban ya ke ce wata ne yau mu shakki ranar shakka ran ashirin da biyar ran ashirin da tara ga watan ne ranar za a fara duban duban farko ya ke ce wata ne yau mu shakka an gane ko yawon ne yawon shak an fahimta shi ne abin da ya fi tara wasu kuma suna gana a yau shak shi ne ranar wato da aka cika abin ya zama talatin ashirin da tara an duba watan ramadan sai ba a gani ba sai mai an kalli watan ramadan an zo ranar ashirin da tara aka yi watan ramadan ba a gani ba sarkin musulmi da ce zai ce a cika sha'abar ya zama nawa ba maganar ganin wata kawai kai tsaye ma cika da za a tashi da azumi a yanzu ya gazari tun da sha'abar ya cika talatin to ranar talatin ga watan sha'abar to shi ne yau mushak saboda wani zai ce ya cikin jini kafa a zuwa an gani ne ruwa da ke wani an ce ba mai kafa a zuwa an gani to me hukuncin yin wannan azumin domin a kodin da sun aka duba wata ba a gani aka ce ba a ga azumin wasu ba a ga watan dinkirin wata ramadan ba da haka kakku yi azumi gobe talatin a bashi gobe talatin ga watan sha'aban sai ji ba a tashi da azumi kai tsaye an gane ko to wani sai ya ce to ni in fi kaji barin azumi na ma ya tabbata an gani a wurin Allah ya fito da wata mu ne bayi muka makance ba mu gani ba to ni dai Allah ba zai kama ni da laifi ba sun mata ta tabbata yau din nan ba sun ne ga sha'aban ba a'a ɗaya ne ga ramadan to ni dai yi kun gane in ma ba ba in ma cikin sha'aban din dai dai azumi ya zama nafila shi Allah ya san inda yake in ya tabbata a wurin shi Allah tunda masani ne ya san cewa yau ɗaya ga watan ramadan ne to ne azumi Allah kama kaka kama ni da zunubin na zama kyan dai da azumi in kuma ba tana cikin ramazan ne ba cikin sha'aban ne to Allah ka bai suna fira kun gane shi ne sau mu yawon al'ai shak muje أنه sun hana a yi azumi a yau mushar ranar talatin ga watan sha'aban ko ashirin da tara mu muje in mutum ya a shi yana ya irin wannan yana ganin kamar fara wa zari suna ganin anna alaman sama ko ala gairi rubuya mutumin duk da ya azumin yau shakki ranar talatin ga watan sha'ban alhalin ba a ga wata ba daga baya sai ya tabbata cewa da ramadan ne ya aka samu aka aka yau din nan misali yau 29 ga watan sha'ban sai aka dubi wata sai sarkin musulmi ya sanar cewa ga wata ba kowa gobe ya ci abincin shi ya zama 30 ga watan mai sha'ban an gane to a sai aka samu wasu jama'a suka ce kai ni bari ni yi kofar rago in ihtiyar in ɗauki azumi na kawai ya ɗauki azumi wajen sha ɗaya sai labari ya zo cewa lalle fa an ga watan nan jiya da aka yau ɗin nan fa na mu muka ɗauka cewa talatin ga watan sha'aban ne ɗaya ne ga watan ramadan an gane to ya zai yi sai yara ba zai la'akari da wannan azumin ba sai ya rama shi ma yadda sauran mutanen da ba su ɗauki ranar shakkaɗin ba sai sun rama ɗaya shi ma ne zai yi na amma ba sa ganin laifi in ka yi shi a matsayin nafila in ka azumin yau shakki a matsayin nafila kawai ba wai sai ka yi shi a matsayin in ramadan ne a sa maka a ramadan in ba ramadan ba ne a sa maka a nafila ba wai ga wannan manufa ba kai ke shi kawai kai shi ɗaya nafila kai to wannan ba laifi shine mutumin da ya saba yana yin azumi kila ma litini ne talatin ga watan shaban ta sai ya azumta nan litini wannan ba komai maliku ya ce wannan mu a wurin mu a madina haka ake yi shi na cimma malamai suna yi a ina a ina a madina ga amalu a halin madina ga dalilansu babu jami'in siyami ƙwarai hmm. magana وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى حتى نقول لا يؤمن wato wannan babin zai magana dangane da wani abu da ya tattaro azumi ko a Aisha Allah kara mata yadda ta ce kana rasul ya sumu hatta na kula la yuftir in ya fara azumin nafila malam sai mu dauka ba zai taɓa shan ruwa ba wa yuftiru hatta naqula la yasum sannan ma'aikin Allah yakan sha ruwa har sai mun ce ma ba zai azumi ba وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان Ruwa bai taɓa ganin annabi ya ɗauki tsawon wata ɗaya kullum sai ya azumi a cikin wa'uwa ba. Dole ana samun kwanakin da bai azumi a cikin su. Wa ma ra'aytu

fa idza kana ahadukum in ɗayan ku ya kasance sa'iman yana azumi fala yarkus karya kayaye rafsu an gane ko kaye me kaye rafsu rafsu shine duk wata magana ta batsa shine rafsu duk maganan da ya shafi kazanta al'amarin shimfiɗa al'amarin mace da namiji to haka ka ja bakinka da azumi sannan kakko rauta la ya jahalu ne kai me kawai ka kasa fahimtar mutane kai ta faɗa in wani mutum ya nemi ya faɗa da shi ko ya nemi ya zage shi ko ya zage shi ya ce mashi ina azumi ina azumi عن أبي الزناد وعن الأعرج وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك wallafi nafsi biyadihi na rantse da wanda ransa ke ran raina ke hannunsa in jima'a kin Allah la qulufu fa misaini bakin bakin mai azumi quluf shine bashi fashin bakin mai mai mai azumi asiyabu inda lagi min rihil mis ya mai azumi ya dan buɗe baki aka daga gajin wani taki tashi shine fashi wannan hadisin ku je ku samu alwabil sayyid na na ibn luqayyim alwabil sayyid min al-kalimah sayyid ban ga wani malami da ya tsaya ya sharhin hadisin nan a farko farko littafin shi na alwabil sayyid kaman ibn al-qayyim ba kowa ya samu awo kowa ya samu a littafin sunan littafin mai alwabil sayyid kun gane ko don ku ji shaidin wannan ne hadisin da bayanai kun gane ko je albaniya ne na kuɗi ya yi wani jajiki da aka samu mai can gaske na alwabilu alwabilu sayyid min alkalimin sayyid ko a samu da gaske nake ko a zo da nashi ko a zama makon da zai saboda bai da tsada ya kamata kowa ya sayi shi mai shi dama yana da shi mai shi kuma lalle alwabilul ne sai ya bai da tsada bai wuce yanzu da yawan tsada ne ko dari ne alwabilul sayyid min alkalimar sayyid akwai alkalimar sayyidu na ibn taymiya shi kuma shi ma littafin addu'o'i al-kalimu tayyib shi ne ibn taymiya al-wabil as-sayyib min al-kalimi tayyib shi kuma na ibn na ibn qayyim al-mazini إنما يذر شهوته ومعاضه من أجله ai mutum yana barin sha'awarsa ne da abincinsa da abin saboda ni da aka azumi na wani inji annabi sallallahu alaihi in inji Allah ni ne zan saka da shi kun ga ne ko azumi na wani kaga an yi ibafatu me ibafatu tashrike ibafatu ne an girmama azumin azumi na wani sauran ayyukawa na Allah ne amma nan girmamawa ne na aiwana na wani hawa aiwana na wani sauran ma naka ne amma dai kana girmama shi mun gane ko ni ne zan saka wa mai aji to aiki dai in kai na harka ko to aiki ɗaya in kai na addini za a baka lada goma daga nan za a ninka zuwa ɗari bakwai sai dai azumi na wani wannan kam ni ne zan biya mai shi ladansa Ka kai na haka duk girmamawa ne in watan ramadan ya shiga ana bukku da kofofin aljanna a bukkun da kofofin wuta an gane ko wasu fita ta shi a tsinci a tattaura ke ɗaru an gane ko لا في أوله an malikin آخره طب وحدثني عن مالك عنه ma maliku ya ji malamai na ilimi la ya siwa ka da sha'imi fi ramadan ba sa karanta mai azumi ya yi aswaki a kowane lokaci fi sa'atin min sa'atin na a dukkan yini ko a farkon yini ko a ƙarshen yini igiyoyi ci wani ba cikin malamai masu ilimi suna karanta haka kun ba sa hanawa ya ya ya ce na ce ma maliku yana cewa sai ma maliku na yana faɗa dangane da azumi shirya da ake yi bayan an sha ruwa da watan azumi sun ci shawar kenan ko? ba maliku ya ce ni dai ban ga wani mai ilimi ko mai fito a madina yana yi ba ni labari bai zo man da wani cikin malamai cikin magabata yana wannan azumin ba kai ni abin da na sani a madina duk malamai masu ilimi suna karanta a ita cikin wal makaruhi suna gudun ka a zo ma ya zama a ne kawai bida'a kana kai ya zo kawai a samar da bida addini ya zo ma a riskar da shi da ramadan wasu suna yin azumin watan ramadan talatin da shida jahilai da yan wauta jahilai da masu wauta su zo su ɗauka an sun ga malamai suna yi sai su ɗauka a ke Allah ya saukar da azumin rakar Ramadan kwana talatin da shida nawa au bi zalika da inda alim Yin san ga malamai sun yi rangwani sun ce a nan tsari ko sai su ɗauka dauka wa ne ana amfani ya'maluna zalika Kusa ga ana haka ya yasa yawa maluku wannan suke jawo da kuka ce gari da shi sai yawa maluku shi baya yi yana ganin cewa da bid'a ce kawai da za a samar ba jahilai da gobare na me eh ka su zo jahili zai ɗauka wannan abu menene wallahi ina mai tabbatar muku yanzu akwai wasu mata da basu karatu ba suna ɗauka rakatul fajr a zuba akwai wanda za a tambaye ta raka'a nawa ake a ta ce hudu wallahi a wurin ta hudu ake saboda ta ta zo ta taba gana ana ne ana diba akwai kauyakun da za ka je in ka ce isha isha kawai raka'a nawa ake yin sallar isha raka'a takwas eh, raka'a bakwai raka'a bakwai saboda a tutur in so babban anguwan su ya gani ana yin sallama biyan ukun nan eh ƙa'ida ne kawai da aka haka raka'a nawa bakwai sun ga kas to wai gudun wannan sai ma maliku yake kai kun ji a malikiya ba dai in kun karanta al-mughni ibn qudama ku je na ma maliku radi ana a gane ko cewa ba daidai wani eh ya ce ni labari bai dukke ni ba kaga gile bai sama hadisin ba mu je yaya ya ce na ce ma maliko yana cewa ban ji wani cikin malaman ilimi da fikihu da wanda ake tun wanda ya isa a koyi da shi saboda iliminsa ban taba jin ya hana azumi ranar juma'a ba in mutum ya wara juma'a ya azumi ya yi ya ce na ga wasu cikin malamai suna yi kai ni na ga wannan malami ma musamman ya yakan kirjajiran juma'a don ya azumi an gaje kaga cikin nan na sayin musulun da yana a kebanta juma'a da azumi ma malik ko Allah bai ganke ba ko ya ganke bai aiki bai dai ganke ba kawai ya ba fito kun gane ko to sai mu aka ta anan sai mun dawo kamar karfe biyu ko ko karfe biyu da fata yi mu da sai mai abin da ya shafi sai mu yi da kan abin da ya shafi ta kaji na Thank eh. you.